أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من بني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى من الجزاء gabanin yan uwa wanda suke saurare na da kuma kallona na a daidai wannan lokaci mune muku gaisuwa irin ta addinin musulunci tahiyyatan mubaraka indillahi tsaye ba, wa fiye salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu da nake magana muna ashirin ga watan takwas shekara dubu biyu muna ashirin ga watan takwas watan sha'aban hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani daidai da 23 ga watan uku shekara 2020 da biyu kamar yadda na sanar cewa za mu yi karatu yanzu nan mai taken wa'annan mutanen shehu tijjani da shehu inyas shin wai ma kunda da aka zo aka ɗorawa mutane su ake ta hayaniya a kansu waliye ne lamba ta ɗaya ko ko fajirai ne lamba ta ɗaya wannan amsar na sa shi da ga tambaya amma ba ni zan ba da amsa ba a jira a gawa zan ba da amsa a wasu mutane suna ganin kamar maka ko rashin sanin Allah ne da rashin sanin annabi sallallahu alaihi sallama, da kimar addinin musulunci idan har a akidar cewa Allah da Allah uba ruhi mai sarki tana da hatsari kuma duk musulmi ya yarda cewa ta haka kafirci ne ina kuma a akidar da za a zo a karantar da yara a ce ruwa Allah ne so na ka samu yan kifi su suka zo suna yaɗa wannan akidar sai daga cikin malaman taimako sai suka zo suka yi nuna cewa shi ibrahim ya zube da alaƙa da akidar nan ko shehu tijjani to ni kuma na faɗa na ce suna da alaƙa da akidar nan tun da nake maganar nan ya'in da nake ba da rafar nan babu wanda ya zo ya karyata ni ta fuskar ya ɗauko littafi ya yi bayani ya ce a abin nan da na gani ne ban gane ba matsalan nan fa ga yadda ce babu wanda ya haka Allah muna so mutane wanda yake da damar da zai iya shiyarin zuwa wani feji da ko guri ɗaya ne da damar kan shiyarin kai da suke ragi ko hakuri ku rabu da a na faɗa da zan ce akwai wanda ya ce ina karatun nan ya ɗauko littafi ina ba da reference zina duba yake amma shi yana da tsarin ganin yake yi wallahi ina karatun nan shi yana gumi saboda ganin yake yi kamar da gaske wani bala'i a kamun jini yadda aka riga aka sawa mutanen nan yadda mutanen nan suka zo suka ɗauki shi ibrahim ya har suna da kudurin da ya san abin da ke cikin zuciya shehu mansur ya faɗa cewa za ka ga yana nisan da kansa da yan hakika wa'incan wanda suka fito suke wannan tafargaza kowa ya san taka lafiya lafiya duk wani ɗan hakika ya sani cewa taka lafiya yana cikin wanda suka yi waka cewa shi Ibrahim Allah ne amma su rika shi kuma za ga suna da alaƙa da su su shehu mansur din nan bari ba da misali na farko haka ne su Mutanen taka lafiya ne ke yin waka, ga shehu mansur nan yana masa bi, kuma ba wanda bai san cewa taka lafiya ya yi waka ba ya ce shehu Ibrahim Allah ne. ba wanda bai sani ba wani mutum bari ku kuma da kyau wannan ne wato shi shehu mansur kenan nan tare da kaka lafiya wanda ya waka ya ce shehu Allah ne subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abu na farko bari ku ga kuma na biyu nan suna tare da shi bari ku gani Thank <laughs> you.

kun ga nan gurin da kaka lafiya din ga shehu mansur to yanzu idan wani ta bayyana cewa a fili an boko haram ne sai na ce ba ni da alaka da akidar boko haram sai kuma aka ga mana hurɗa da shi ta zahiri yana yin abubuwansa ko dai ni in tashi in je ko shi ya taso yanzu wallahi alaika wannan ƙarya nake faɗawa mutane ko da gaske kun ga wannan shine abin da waɗannan mutanen suke yi da shi sa magana da na faɗa ɗazu wani karatu na da ya ta yawo da nace tun malaman nan sheginan nan da suke nuna ta ba su da alaka da yan hakikan nan ƙarya suke yi sai wani su waya zan faɗa haka na ce ni cewa ne ƙarya suka yi amma na ce ƙarya suka ce abu ya zama magana wani su da mutuwa ce shekul su zama ne ta yi a ne kuma mu taɓa cewa in ya kajiri ba ne amma aƙidar da ya zo da ita ta uwa Allah kafirci ce eh? That's Kunga wannan kenan wani matafi na gaba kuga inda kuma yake bayani akan shi a kala zafin tare da yayi waka ya ce wa Allah ne amma da suka haɗu za mu ga raddi yake masa ko kushe masa yake ko ba masa yake wannan mutum abubuwa yi mutane da yawa yan ƙungiyoyin bayan allah ya masu kasidun nan da yake shekara wasu yin zaguwa ba kuma kai ba ka da aiki zai bai shi idan ba su yi shi wai mai washa ta kirari kwantar da ni na yi wani ba shi da aiki sai ya bai shehu tare da ya ce wa wa Allah ne a wakokinsa amma bai nisanta kansa da shi ba gashi nan yana jin jina masa

waɗannan su ne waɗanda Allah ya rubuta ce ba a nan kai kuma sha ka yi mutanen ka san maganganunsa ko ba na ba kai ba an ko shan ruwa ba laifi ba yana ci irin da masa amma ba zai yi da ba harkar mutane ba ya da shi kawai su ci da wani amma shi ba ba ma da abin ke magana

فيه وإبراهيم ان أدهم والولي وإبراهيم بن أدهم والولي وإبراهيم بن أدهم والولي يا فتور الزليل يوم تأل فتور الزليل في ملائكة الزليل يسكر الزليل سوي قصع فالأحوال وقت المجلس كنت هي قد تكد بعد عن كلمة

ina kamu abu da idan ka gama rubu da sunan manyan masoya Allah ka rubuta ni kuma a kasa masoyi masoyi la yana faɗin wannan sai ya haji ne ke kukunan shara jira da kawai da shira jibi sai rubuta shi a sama masoyin masoyin ya fi masoyin saboda masoyin ya samu hanyar da zai zo shi ko musu koyin masoyin ya nema hanya babu kawai kama na nake ya rike saboda haka wannan yana da mahimmanci a wurin kuma ko a duniya ka lura mutumin da yake kamar kayyayyayi sai ya zama duk inda ya ga masu koyan yanka zai kaya musu yi ne kai ka san matsayin suka damu ne cewa suka ya tara ko'ina ya ko'ina ba wani wuri da ya bari wanda za ka kai kamar yadda annabi ya tara allah a duniya ne da ya yana cewa wai wai ya ku menene ne tun da yake cewa ne wai a wani baiti ne yankin wai wai banza Allah sallallahu alaihi ya tari ya hana kowa ya zo ruwa la la sabila illi ne man tuhibbu shi wai ce kwakwallala lala a raka ciwon idan masoya Allah sun taho za a je ba da Allah na wuce na ba ai ba wanda ya sai shaki kamshin zaki sai dai ni in gai shi ku gani da kyau na gaisa da shi ku gaisa da ni in ya je abin ne kuma in gaya muku amma ba wanda ya sai wuce ne jefa da Allah sai shehu ya ce to idan ka yi wani annabi ya yi sai ai mu mu gan ka wani shi mu bugan mu ka wani shi mu ba mu bugan ka wani shi ba to haka ya zo wanda yake neman wuna ba wani abin da yake nema a duniya kuma Allah ya saka masa ta kauna ta shi abin sarki yana karanta mai cikin shi ne da kari mene ne mahallin shahadin da nake so nuna masu rari alaƙar su da waɗannan mutanen a shi wannan yana watsa yana cewa komai Allah ne a ta yadda ya faɗa a waƙoƙinsa ta shi ibrahim allah ne amma kuma ga su shi mansur suna tare da shi suna da alaƙa da shi sannan kuma gobe su zai raina hankali mutane sun ce nan da suke cewa shi wa allah ne ai yin shehu ibrahim haka suke faɗa so yanzu a watakila bari mu duba magani ɗaya daga cikin watakila waƙoƙinsu shi a biyu mutane su ji idan sun ji sannan sai mu saka wani abu sai ku gani lokaci ne cikar fahimta wadatuwa da bayanan ka ne wadata tumautuwa cikin sauka ne bi mauta a gane komai a cikin ka ne basirinta ba kai ne ruhin bikin halitta mutata san annabi in yana in ba a matsala da haƙuri wani mu sake da aure shi mu saka wannan da zuciya ta kalle ka kawo ta wata zuwa ka wata ta zuwa

amma addini zai shirme ya da ka duba bayanan ka a wanda ya a wanda ya ba da ka su kan ya ji da kullum waƙoƙin da shi yake yi shi wannan ya fi adam akwai waƙoƙinsa da kai ya ayyana cewa shehu ibrahim allah subhanahu wa ta'ala ne bari mu sanya wannan tattaunawar da aka yi tsakanin wannan wanda ya yi da'awar hakikan nan da kuma wannan ƙwarar su ji abin da ya hukunta shi ya ce kaka lafiya kafin yi magana waka da kasa ta ka lafiya wanda yake cewa shehu shine na farko shehu shine na ƙarshe idan ka gane ka gane amma fa sai mai hankali mara hankali ka ba zai gane ba kenan amma ni tambayar da menene hukuncin wanda ya haɗa Allah da wani musulmi ne ko kafiri ne kafiri ne to she kaka lafiya kafiri ne sauku kafin yi magana yanzu an ji wannan yana magana cewa tsakanin ta kafin saboda ya ce shehu shi ne na farko shi ne na ƙarshe in ka gane ka gane in baka gane ba baka gane ba amma kun ji abin da shi wannan yake faɗa kun ga shi wannan wanda mabiyi ne cikin ɗariƙa jami'a ya fahimci a lafiya kafin ne amma shehu mansur bai gane haka na baka alhamdulillah tambaya na shine akan sannan eh in ma za ka sa recording ka saboda yana da kyau ba wai na ba wani magana recording a'a yana da kyau ai saboda ita eh. magana hujja ita ce shi ne zai to ina jin ka abin da muke so mu gane ba na hujja yanzu misali eh misali eh ai yanzu da yane menene misali za a kira sunan mutum da kafiri an ce an ga misali bambanci musulmi da kafiri addini ya nuna cewa Allah eh sallaka ka haɗa Allah da wani aika sauci shiri ne kawai kai saboda Allah shi kadai yake barka zamin ya shi ma akan haka jahilai ne wani akwai waɗanda suka turo min sako a wasu bayan ba shi da wani alheri ne na ce kuna manta cewa diya da ɗan adam zai yi aiki a duniya na kirki da zarar shirka ta shiga lalata shi da shi yasa Allah ya ce wa annabi la in da la yahba anna amaluka wa la takunanna khasirin wallahi idan kai shirka aikin ka sai ya lalace kuma sai ka kasance daga cikin mutane taɓaɓɓu in ji Allah subhanahu wa ta'ala so an sani ba ya shi Ibrahim ya wasu aikin alheri ya yi kaza ya yi kaza da a cikin da ta fata kiristoci haɗari saboda kawai shi wani ne a gurin Allah shi kuma Allah sai ya lalata aikin hmm? bari wasu ga wani addini ba suke Allah ba shi kuma ni ba tijjani ne da nake zama yawwa duk wanda zai kawo mana shawai shi shehu Allah ne kowaye kowaye afiri ne shi ya ji, ai shi shehu ka gane ko eh. shi ya faɗi kan shi kamar littafin shi guda nawa ke da aka rabu kallon me ce? duk wannan ya faɗi cewa shehu ya riga ya faɗi kan to wannan littafin da zai kafa hujja da shi na shi shehu Ibrahim idan karya wannan ya yi babu littafin sai su fito su kira karya ne wannan shi karya yawa shehu ba wannan littafin wani mutum ne da kafan shi nake ma magana guda nawa kake da ina da su za su kai kamar za su kai kamar takwas haka takwas su sauran fa ya kamata a ce kama da sauran eh a hankali a hankali ya ke mallaka komai a lokacin da shi ne in kaji in kaji zace ya zo da eh, harkai eh. ba ka gane ba to Allah ya ce alu ala zikir ko kuma ai ba wani arafi da zai ce min shi Allah ne kowaye shi yanzu to eh, yanzu shi mazan shi shi Ibrahim za ka dauke shi shi abin da dauke ma eh, shi Ibrahim ya ce wa ma ka dauke ba to da yawa daga cikin yan tijjaniya abinda kawai suka dauke shi Ibrahim malami ne ya karantar da addini ya yi kokarin ya hada su da Allah da Annabi abinda suka dauka kenan to shine muke fada wa duniya cewa da fara fa aka yi musu an yi da fara fa ne amma ba ne ba ne abin da tsaki shehu ibrahim da aka cikin cikin su la ya shehu ya ce wa ma ana ilan lahu kun ji shi wannan ya rafa da cewa akwai littafin shehu la ya tsallu da shehu ibrahim to bari mu ji ne zai kawo daga bakin shehun ya faɗa da bakin sa bari mu ji me ke wala ana gairuhu wala huwa gairu bal ana huwa ana huwa ana huwa da zaka ce shi shehu shi yi magana ya ce me a mm-hmm. ya ce wa ma'ana mm-hmm. ana huwa ana huwa me za ka ce mashi to ne ba zan magana kan shi shi shi ka kai ne ba zan ba amma ya ko shi ne ko shi Allah da ya ba da shi ba wala huwa gani bal ana huwa ya mallaka kawai. ba lokacin da shi ne in kaji in kaji ji zance ya zo ga eh, arfai eh. ba ka gane ba to Allah ya ce fasalu ala zikri ko kuntu la ba wani arafi da zai ce min shi Allah ne kowaye shi yanzu to ya yanzu shi mazan shi shi Ibrahim me zaka dauke shi shi abin da dauke ma a shi Ibrahim Allah ya ce wa ma zaka ji shi Ibrahim ce wa ma ana na abin da dauke shi Ibrahim zaka ji cikin cikin cikin su a la la yasalu shehu ya ce wa ma ana ilallahu wala ana gairuhu wala huwa gairi bal ana huwa ana huwa ana huwa da za ce mu shehu da ya wa ma ana illallahu la ana wa ana illallahu wala ana gairuhu wala huwa bal ana huwa ana huwa sai da ke bal ana huwa ana huwa me za ka ce mu shehu Ibrahim wurin to ni ba zan ce da shi ne shi ka shi kenan ne ba zan kafarta shi ba amma shehu ibrahim ya ko shi ne ko shi Allah ne ka gane ko mu muna mun ka gane halitta ya kamata ka kun ga wannan maganar da ya a yi cikin kitabun shehu na la yasalu nashi shehu ibrahim ya ce wa ma ana illa Allah wala ana ghayruhu wala huwa ghayru bal ana huwa ana huwa ni ne shi ni ne shi da ma'anar shi ne Allah ne. So wannan littafin da ya faɗa na shehu ya ce la yasalu Yan babu wannan littafin wannan ƙarya yi din sun samu dama su ce ƙarya na shi ubai da wani littafi kuma a wannan live shi wani mutum gaba na in baka sani baka san baya ka tambaye da baka ta wallahi ko na na tambaye ka yi ne eh kana Allah a'a ban ci to shi mun abin da shehu yake ne kuma da wannan mai wakar yake ne abin da ke na duk rabu da magana waka eh, inda a ce rabi na kan mu da arzikin gani ne ya ma'ani ta rabi ka gane ku me wanga da can eh wanga da can hmm. shehu shi da kan shehu wadi ka gane ku kana eh shehu ya ce babu wani Allah ka gane ku eh. shi ka gane ku sai ce babu wani Allah ni din nan ba wani Allah bane ka gane ko kana ji magana shehu shi din nan ba wani Allah bane sai eh, babu wani Allah kuma shi kawai shi dai shi Allah ne shi ne bal ka bari kawai ala huwa ala huwa to saboda haka a misali shi zan ce akwai da ke bayyana cewa eh, ya Allah a'a shehu yanzu misali Rabina. Ya ce shi ana huwa ana huwa shi yana nufin cewa shi ne Allah kenan shi ne Allah. A kusa ba ai ka ce baka sani ba kace maka bayani shi da baka lokaci. To yi mun bayani. a ga datan mulatan bai ka har ne kuma rubutun shehu ne. Eh ni ba kuma na. da ke cikin mu kenan. Ka ko rashin fahimta ko ba lalle bane wa a ce kowa kowa shehu. ko magana arif a da kake magana. abin da shehu zai faɗa a gane ko a matsayin ka na basu jani ban sani ba ko kai basu jani ne ko kai dan fairan ne ban sani ba a gane ko ni ba ko ni masoyi ne to ni basu jani ne masoyin shehu ibrahim inyas mashewin shehu abdulkadir mashewin shehu tijjani duka amma abin nake so da kai ka gane a gane ko da ni da kai babu wanda aka aiko mana shehu annabi Muhammad aka babu wanda babu wanda aka aika wa shehu ni da kai na gaskiya shi shehu Ibrahim ka fata ka fata lillahi ne a manzon Allah ne kai ka fata lillahi shehu Ibrahim yanzu kai a bibi a bibi san tarihi ya ya ya ma gaskiya manzon Allah shi kadai ne ka fata lillahi zaka ga shehu Ibrahim waye shehu Ibrahim ka ce wa kafa da ka ci gaba ka ci da ka tsaya to na tsaya a nan gurin shehu ibrahim malami ne kawai na musulunci to kun ga wannan da yawa ita ce fahimtar da yan tijjaniya suke wa shehu ibrahim cewa malami ne kawai na musulunci yadda karatun shi bai kai wasu iya karanta abin da shehu ya rubuta amma hakikanin abin da aka rubuta wallahi barna aka bari dole zai saba maka ya ce shi ne bari ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya kaza ya gama lissafi ka ce masa ai kuma da in a sharakta kana nan shi ya fi abin da ya ma in ana wuce shirka ya wuce shirka in ka zo ka karanta su a kidar ka ce kuwa Allah ne a wannan ya fi shirka da Allah hatsari bari mu amma ba ka zo ka ce ya haifo shi kafin da nasu wa ya aiko shi kudin wanda ya koshi <laughs> magana da sai ka fada mun waye aiko shi kafatul linnas yanzu sai ba wai magana yanzu sai di ba na amsa wannan a'a ai kai kai jira kike zama magana ka na gama ba na amsa kafatul linnas sai kace shehu ibrahim kafatul linnas ne waye aiko shi kafatul linnas ka gane ki shehu ibrahim eh Shehu Ibrahim shine ne hakikalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce ƙarya ce shi ibrahim shine hakikanin manzon Allah ya ce ƙarya ce kuma shi ya faɗa cikin diwani ya ce fa ma ka tsaƙo fi sharki wal garbi kasfaran ila makkata illa da shan mai shara'i sai ce wa limla wa ainihin yau ma ainihin muhammadin sarasir ruhu fi haikali wa duwa'i ya ce dan mai ku ba zai zama ka bayan shi ne ainihin annabi muhammad. Ya so, ka so ka bi, in ka in ba ba ba kanka ya ji maka a wallahi ba na ba kan wannan magana ita ba ni ba ba na abin da ne ya nuna min cewa Shehu Ibrahim malami ne yawa masoyin manzon Allah ya yi ma kuma addini ba iya wacce zai iya ya ba duniya yanzu yawa amma haƙiƙar manzon Allah babu wanda ya san haƙiƙar manzon Allah sai Allah shi shi shi shi kwajigarsa eh. hakikar shehu malinta ce malami ne shi wani malami ne da aka haifa a wani gari senegal ya taso ya zama malamin masoyin manzan allah na san wannan haka yake amma wani ku gaya mun cewar wai an ya ka ji ayan qur'ani eh. allah ya ce in masoyi na ya so ni zai iya zama ni shi ne zaka ce me zaka ce da shi bi zai iya zama kai ba na ayas ba haka yake so mu da kai ba a to ayin hujja kake so ka ba ni kuma na hana aka kawo yi ne to ka ba ni ayar da aka ce in masoyi ya so ni ya zama ni bango wallahi to da yawa to da yawa wannan magana Allah ya yi kuma misali ba na ce to Allah riya ka karanto min ji kun ji yadda ta kaya da shi wannan ɗan hakika ɗin tsakaninsa da wannan sai yanzu bari mu tafi a kai tsaye kan wasu bidiyoyi ina so in tafi kan wasu abubuwa wanda waɗannan na 'yan kwanakin nan ne suka faru bari ku ji ɗan an a nan abinda yake faɗa a kan ƙulhuwar lauru. Ba ɗin sama. yawa in kai musu kuma ba gaba zan ba wai ba wai gaba zan yi ba in kira ke tijjani ko in kira annabi Muhammadu ko in kira Allah a sai dan ce maka to tana ma tana ma bayanin sifa na ne ko tana bayanin sifan wani ne ma ƙasa da ni in akwai saboda haka sanin Allah daban sanin addinin addinin Allah daban duk da cewa sanin Allah ita ma addini ne amma idan ka rabe addini biyu kace akwai ibada wanda ya kunshi tauhidi sallah azumi zakka haji sannan akwai ma'arifa wanda ya kunshi Allah mala'ikun Allah littattafan Allah manzannin Allah ranar lahira da kaddara lallai dole ne ya yarda komai Allah ne babu wani Allah wannan ba matsala za mu zo kan maganan a hankali a hankali kuma na ji daɗi sosai ka ce wannan sura cikin alkur'anin nan dan wannan ka danna mutu ta. ya so ka ce wannan sura cikin alkur'ani a inda Allah ke kullu wallahu ahadin eh. da ka ce zancen shehu ibrahim eh. yas Allah ke yin cikin wannan suran eh na ce akan shehu ne ya sauka in kuma ba akan shehu ba to kai na ne in kuma ba kai na ne ba kasa za a sake yi akan wani na ne in akwai kasa na <laughs> eh, yana nufin yana yi ne akan dukkan halitta baki daya inda shifa ne ahadiyya sifa ne qul huwallahu ahadun ahadun sifa ne ba zakin Allah ba in kuma zakin Allah ne to sifa ne ma ji har yanzu ka hmm. ɗaukan ta fara tun daga sifa ne ba wai daga zaki ba akwai magana ranar alhamis ga wanke ruwa fm in ka lura in kana so a fitar magana a fili man fawad kai kai nawa ne ni daya ne oh to shine magana shi nawa ne shi kuma daya ne ni ma haka ni kaɗai ne to kaga tufofinmu ne <laughs> Allah ya kawo eh Allah kawo rana alhamis don lafiya akwai karatu to kun ji abin da shi dan hanci yake faɗa a nan gurin to bari mu tafi kan wasu bidiyoyi da na faɗa na ce wanda suka faru a yan kwanakin nan bari ku ga wannan ga a allan nan allah ne wannan wacan da wannan aƙidar ta yaɗu cikin mutane wata ke fitowa a cikin abin da na kawo hujja a baya a kansa na kawo wannan a matsayin dalili bari in tafi cikin littafin shi ibrahim ya in nuna mutane su gani har yanzu ba wanda ya ya ce a'a abin nan da na zo na karanta ni ne ban gane larabcin ba bari shi ya zo ya jaye wa mutane bayani ya ganar da mutane su gane larabci gashi nan a cikin wannan littafin nan shi. a duba da kyau a gani eh? a ina aljizu arabi jiz'in na hudu a suratul an kabuti a inda shi ibrahim ya ya faɗa yake idan zikirullahi bari in ja layi yadda mutane za su gani kun gani gashi nan ya ce idan ashe zikirullahi akbaru min zikirin abdi Allah ya eh, ambatan Allah ya fi girma akan ambatan bawa amma wa zikirin abdi ko wa zikirullahi lil abdi shi ambatan Allah gabawa huwa sababu shine sababi fi zikirin abdi wajen ambatan bawa lillahi ga Allah sai ce ma yumkin bai yiwa gashi nan an tunan abda lallai bawa yadkur Allah ya ambata Allah illa idan kana mazkuran a sai ya zama abin ambato inda Allah tabaraka wa ta'ala a wajen Allah gashi nan sai ce wa adna maratib mafi kankantan mataki na wato abdiki ambato shine zikirul lisan ambatan Allah da harshe idan samarra idan mutum ki ci gaba ala zikir akan ambatan Allah da lisan da harshe wasala zai sadu ila zikir zuwa ga ambatu ma'a tafakkuri tare da tunani bil kalbi da zuciya wa idan samar idan mutum ya ci gaba ala zalika akan wannan wasu al'ilar suke da ma'alghai ba su an masu wahu zai sadu zuwa ga an tare da kuwa daga barin wannan wanansa sai ce wa'in zasu tamarra idan mutum ita gaba gashi nan ala zalika akan wannan sai ce wasala za ka kai ila halatin zuwa ga wani halin da ya kuna zikir an batu zai kasance gashi nan ya ce ya kuna zikir gashi ana kani da zikirin da mai zikirin wal da wanda ake wa zikirin wa haike ne nan gurin a yayin da da mai zikiri da wanda ake wa zikirin da zikirin suka zama ɗaya mai kenan ita ta jidu ba kuna ka ta jidu an na zikirar lahi nan ne za ka samu lallai ambatan allah akbaru shi ne mafi girma to nan gurin da ya faɗi wannan magana wannan magana da ya faɗa bari mu goge wannan gaba ɗaya mu dawo mu sake jin layi ga wannan kaɗai nan gurin nan gurin da ya faɗa ya ce mutum zai kai zuwa ga wani hali ga shi nan wasala ila halatin ya kone zikiru wa والمذكور wahidan idan mu ne ba mu fahimci fassara ba yayin da ka kai matakin da da kai mai zikirin da Allah da kai wa zikirin da zikirin da kake kun zama ɗaya wannan ba ita ba a akidar wahadatul wujud ai ita ce akidar wahadatul wujud wannan shi ne abin da muke faɗa ita ce akidar wahadatul wujud to in ba mu gane ba ne abin da muke fassara kuskure ne to ɗaukowa za su yi su su fassara wa mutane ta wannan gurin fassarar da muka yi ba daidai ba ne da daidai nan shi ya sa nake da ƙarfin gwiwa cewa wannan aƙidar shehu ibrahim ya ƙarya ne shi ya karanta da ita shi ya karanta da ita to wannan misali ne daga cikin misalai cikin guraren da ya tattauna wannan aƙidar a littafin shi ya tabbatar da ita wannan shi ne haka yanzu bari mu tafi kan wasu ainihin wasu abubuwa za ku ji inda shehu mansur tazuman saka take faɗa cewa a yake faɗa cewa shehu ibrahim ya ya san abin da ke cikin zukatan mutane hmm? bari mu gani abin da yake faɗa har ku gashi nan Eh, muka ce mansur ya san shehu sai yaya na ya ce wali ke sanin wali magana ki kawo magana magana da kai nan aka shan magana ce ya ce shan mansur wallahi wali ne shi ke gane wali kaga magana ya ya eh, Allah ga wali ya takan da Allah ya sa mata ma'auni a Qur'ani ليس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أولي يندبع شيئا ألا كركد ولي شك ساكرم ولي وألا كركد الله wani mace ya rinta da ana wata ce da muka zo mai muka ziyara mun zo ziyara an zo ne muka ce shehu mansu eh. shehu mansu waliyu saboda shi ne ya gane wani hakkin ya zo na tsakanin mutane hmm. amma masu gane shi amma shehu mansu ya gane hmm. hmm. wani shi shehu mansu waliyu wani shi ne Allah ya kara sa shi Allah ya kara sa shi a ji bayanin da shehu da ya yi mana ku ba ku nan aure inda kuna wuri har sai a ce a yi kuma ya zai da shehu salisu alakan shi da shi irin alakan su ƴaƴan shehu da shehu akwai abin da su ba su iya gaya shehu da shehu salisu ya gaya saboda shehu ibrahim ya yi da shehu salisu shi kuma shiwu mm. ka sani shi baya ya da son zuciya mm. mu ma yanzu ai abin da muke kokari ke mm. muna so mu daina son wani dan wani ba dan Allah kuma mu daina cin wani da kuma mu ba a koya mana a ce wai ka so wannan ko ka ci wannan mu abin da muka ya dace shi za mu yi to ban ne shi ba ne. to in shi ya nuna mutum ya ce salisu ilmi uhibbuka magana ya la yi dubu alin hawa shi ibrahim ba zai su shi salisu don hadiya don hmm. nawa eh. me zai iya ba shi wallahi amma in ka ji ya faɗa to a lawul mafu za ta yi kada kan shi ibrahim ya faɗa magana ko a lawul mafu haka magana ta ke hmm? babban magana kenan likita ta ji wai ajiyar ya ga mala'ika hmm? eh, duk maganar da shi ka ga ya faɗa shi ibrahim baya yin magana da sallan ba ruwan shi mm-hmm. ko ɗan shi ne ban yi abu zai hukunci mm-hmm. to amma ya nuna shi ce ni ina san ka mm-hmm. to in mutum bai so shi ba su ba kuwa zai so kuma duk abin da shi zalisi ke faɗa a zuciyar shi shi ibrahim yana ji duka eh? sosai kaga hikayen da ake ba mu shi ibrahim ya san abin da ke cikin zukatan mutane Allah ya shi ba wanda zai yarda a ce iyalin ma shi sun magana da kai zo su abincin ka shi ya biyu ta hannun shi ya ɗauko abincin shi yana tafiya shi ce shi na bari mu karanta shi ya san abin da ke cikin zukatan mutane shi shehu ibrahim inda nake so in tafi zan tafi kan maganan abin da ya shafi a maganan da suke ta magana ta shi shi in ya na shi alamar tambaya ne amma na bar shi haka ma zo mu tattauna da gaba annabi nuna cikin dalilan da ya kayi addu'a da suratu nu Allah ma da cikin sarki ya faɗa mana cewa qala nuhu rabbi Annabu nuhu ya ce ya ubangiji ya tazar ala al-asmi al kafirin dayyara Allah ka ka duk wani kafiri a doron ƙasa sai ki annaka in tadarhum Allah in ka kyale su yadullu ibadaka ta su baka tabarin naka la yuridu illa fatiran kafara su kuma ba za su tsara aikin wani ba sai kafiri kafiri shi ya su wayannan mutanen da aka zo aka ɗora mana da ƙarfin bala'i kuma ake so wai dole sai al'umma ta karɓa kullum aka cika mutane da kurkuɗen da cewa waliye ne to bari mu tafi wannan mutum na farko shine a wannan mu ji me ya faɗa a kansa shine gumari bari mu tafi mu ji me ya faɗa akan a wannan akan shehu tijjani zan nuna za ku ga littafin nasa za ku ga abin da ya faɗa a kansa shi shehu tijjani inda ai an sun ce shi digaji annabta a wannan shine magajin annabi ne Katamul wilaya ga wannan littafin nashi da wannan littafin nashi zan nuna littafin kowa zai gani ga shi nan ga littafin nashi nan kowa yana kallon littafin ga shi aljawabul mufi للساكن المستفيد للحافظ أحمد بن محمد بن الصديق البماري من يرسل جرى دبوك إلى إليه wannan kumari din wanda ke bibiyar harkar ilimi ya san kumari sufi ne amma tare da kasancewarsa sufi bari mu tafi cikin wannan littafin nashi a shafi na sittin da wani abu zan nuna gurin Mu mai yi faɗa a kan shehu tijjani to daga nan za ku gane da shi wanda aka ce ya yi gadon da wanda aka gada waliye ne lamba ta ɗaya ko fatire ne lamba ta ɗaya wannan ba in karka je ka ce ni ne na faɗa a'a in ka je ka ce ni ne na faɗa ba kaman adalci ba ka zalunce ni ni magana sa zan karanto a nan gurin ta yi ka ce ah, ai ya yi magana a kan watakila malam albani ta ce maka eh mun hujjarsa a kan malam albani ba ta zance mu ba dama abin da ake sa rai ya faɗi magana mara kyau a kan albani ba magana mai kyau in ya faɗi magana mai kyau akan albani suna da sabanin shi shine ake kafa hujja da ita amma shi wannan yana sufi shi yana sufi ya faɗi magana mara kyau akan shi mai kyau akan tijjani ba abin mamaki ba ne da dama abin da ake sa ran sufi zai ga ɗan uwansa sufi kenan to gashi nan a nan gudu ku duba da ku gani in je fara wannan magana a duba da kyau a gani gani a nan ahmadu attijani in ji gumari wannan maganin ya yi a wannan shafi na a shafi na 65 a duba da kyau a gani to bari makaranta ba nan gurin kaɗai yi magana ba ya yi maganar banda nan a wani guri kun gani ahmad attijani wa ba'adu ya ce bayan haka ahmadu tijjani in ji shekul gumari ya ce shi ahmadu tijjani laisa inda nama adudan minin musulmi na mu a gurinmu ba ma kirga shi a matsayin musulmi kun gani fadlan ballantana ma an ya kuna ya kasance minal auliya a cikin waliyan Allah ya ce mu ba ma ɗauke shi musulmi ba ballantana ya zama waliyin Allah da abinda gumari yake faɗa akan shautin tijjani sai ce kalbu akbaru dajjali ce shi shine mafi girman dujal shehu tijjani kenan arafat ummati muhammadiyya wanda al'ummar annabi ta sani min al-bid'atin nabawiyya tun daga lokacin da Allah ya aiko annabi ji shi ila yawmina hada har zuwa wannan wani namu ji shehu gumari sai ce wa huwa akbar shi shine mafi girman wanda ya batar da mutane wa afdal fajilin yace shine mafi fajilcin fajirai Bul ya bihi hadha al wanda aka baddara su aka maghrib shi al da su hibzihi saboda mummunan rabo da ya tara wa kansa yace walau aslaqana da za mu saki ina al wato ragama ta alkalami fi zikiri fujurihi wa kufurihi wajen ambatan kafircin shi mutu tare da fadilantinsa wasala'il qati'a da kuma dalilai na yanke ala zalika akan wannan ke ce la asma'ana kan adabal uzab gashi nan yace wallahi da mun ji yadda kai mamaki abin mamaki yace inda za mu saki alƙalami mai rubutu akan shehu tijjani yace wallahi da mun ji yadda kai mamaki abin mamaki sai ce ga haisu sai yadda lamma su bi a da aka buga kitab littafin a tarikin jani wannan malamin da ya rubuta wannan littafin sai ya ce eh, na mu'allifahu sai maka wulakanta abinda mai littafin ya rubuta likauni ne saboda kasancewa shi malamin da wani rubuta wannan littafin lam yushir bai ma yi nuna ba ila kushil makazil qadir tijani zuwa ga ɗaya bisa goma na ababen kunyata na wannan fadirin tijani sababullah Allah ya muna na masa yace ma na hafazuhu huwa na arifuhu cikin abin da muka kiyaye a kan shi na tarihi muka sani yace falawus falawus tamla minna da wani zai nema daga gurinmu mu masa rubutu ma na alamu abin da muka sani na kana kitabuhu da littafin da za mu rubuta a kan shi ya zama ta kumbula tanzariya ya zama wata nukiliya ce mai tarmutsawa fi kabdil mutum a a cikin zuciyar ɗan bid'a min asba'ihi daga cikin waɗanda suke bin shehu tijjani wa mutasabbihi da wanda suke kan asira ta shehu tijjani haka yace da za mu yi rubutu a kan shi yace to nun kila za mu saki sai yace ban kai ba ma wannan ba la nufarriqu ba za mu iya kubatar da mu'taqada wilayatihi min fasadi dini ba kudurce cewa wai waliyi ne shi da kuma abin da ke na lalata addini ai al-mu'taqid sai ce Iza yayin da la ya ataqidu la ya ataqidu tijani ba a kudurta musulunci tijani mu'minun billahi mu'minin da ya imani da Allah da manzan Allah in ji kumari sai ce fadlan ballantana ma an Ya ce musulman da ya imani da Allah da ranar lahira ba zai taɓa kudurta musulunci cewa shehu tijja na musulmi ba ne ballantana ya ɗauka wali ne ya ce wa launar shatna da za mu yi nishaɗi yawon wata rana rubba ma nan mu yi wani lokaci ba mamaki mai maka imlaɗi in sha Allahu. ba a da makazihi tashin kunyatarsa makazihi wa ma jara lana da abin da gudana gare mu a ba a da asbahi tare da wasu sashen mabiyansa yake wa agarabu ha mafi ban mamakin ta anna awwala marratin farkon lokaci zurtuhu na ziyarce shi shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ya shi nan yake ra'aitu na ga kabarahu kabarin shehu tijjani ala haikati sanamin akan sifa ta gunki in ji gumari bal yace ba ma wannan ba da ذكرته cikin abin da zan iya tuna shi fi tarjamati a cikin tarjama ta ta al'adikadu al'ahir anni wa ana bin hamsi kan fakinin ina ɗin shekara biyar in ji kumari ya ce kun fi amuru na kasance ina wuce wucewa ilil kuttabi ala zawiyar Tijani zuwa ga ainihin wasu alkuttab ta ɓangaren zawiyar shehu tijjani da yankali bu kalbi min ha in ji na wuce zuciya ta samu damuwa wa alumu nafsi in zargi kaina sai ce wala a'lamu ban sani ba killata zalika illar wannan hatta kuntu da na kasance aslubu ilmi ina neman ilimi wa asla'ani Allah Allah imin tsinkaye alama kazi zalika al da al A akan ababan kunyata da wannan fajirin datti in ji gumari sai ya ce fa hamidullah na gode ma Allah ta'ala alama an ama bihi alai akan abin da Allah ya ni'ima gare ni yace haifi ta yadda lam uhibbu ban taba san shi mu kitani da walau la ala wahida min umri ko da su ɗaya a rayuwata kuma shi wannan gumari shi ma ana cewa jikan al-Imam Hassan ne kamar yadda shi ma shi mu kitani suka ce jikan al ainihin wato Hassan ne so yanzu wannan abin da muka faɗa gumari ne ki faɗa ya kawo cikin littafin shi ya ce bai taɓa ganin fajiri fasiki ba kafiri lamba ta ɗaya wanda ya fitar da al'umma tun daga lokacin da Allah ya aiko annabi har zuwa zamanin da ya rayu kamar shi Ibrahim to ka haɗa biyu shi shehu Ibrahim an ce magaji ne na shehu Tijjani a ya ce inda saniyar gaba ta sha ruwa ta nan baya za ta sha idan fajiri da fajiri me za a yi kaga fajiri plus fajiri an daga an ha shi kenan wannan magana ba ni ba ne na faɗa gumari ne ya faɗe ta a littafin shi eh a duba a gani da kyau abin da ya faɗa to sai suka ce shi shehu tijjani magajin annabi ne ya gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai suka ce bayan ya gaji annabi a ne khatamul awliya'i sannan shi ne cikamakin waliyai kamar yadda annabi yake khatamul anbiya'i suka ce shehu tijjani ne khatamul awliya'i kuma suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ke nada shi wanda wannan sun tsagwaran zo surutun ƙarya ne ba mutanen nan suka zo suka faɗa suka ce to shi shehu tijjani shehu ibrahim ya shi ne magajin shi kuma wanda ya gaji sirrin shehu tijjani wanda ya gaji sirrin shehu tijjani akwai wani bidiyo na malam a nazifa alkarmawi da ya faɗa ya ce idan ka samu shehu ibrahim ya ka samu manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan akwai inda yake faɗa yake cewa a'a su ilimin da suka kata ga waɗannan mutanen guda biyu shi Ibrahim Inyas da shi Tijjani ya ishe su sai da kawai suna karanta littattafan magabata ne an girma masu bari zan duba in gani in Allah ya sana ga bidiyon zan kunna shi in ban gani ba to zan fara kunna na farko yanzu in nemo shi sai in buɗe layi bari mu tafi kan wannan bidiyon bari in saka shi ji abin da yake faɗa a nan gurin nan mutanen su ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye bari mu saka wannan kuɗi kuna tana ce mata baba sai take tambayar malam babba wai masu yin sukan shehu da zage shehu ibrahim cikin lamarinsa me yake janyo haka ne menene sai malam ya ce ai ba komai koma yanzu malam babba ya ce ai shehu ibrahim ba abin ki ba ne kuma ba abin suka ba ne amma in aka samu mutum yana suka shehu ko ya ƙi lamarinsa to ɗayan biyu ne ba na uku na farko wanda bai san waye shehu ibrahim ba bai san matafiyar shehu ibrahim ba bai san na shehu ibrahim yake nufi ba wannan jahilci ne sai a makosari na biyan kuma shine mahasadi wannan mahasadi shi ba a yi shi bai shi kawai duk abin da yake daidai shi ma ki sadiki yake malam bambai ce ba na uku da haka nake cewa da yan uwa da mabiya da masoya duk wanda zai ce da shehu yake rigima kar ku rigima da shi kar ku ba shi amsa kar ku ce masa komai shehu na Allah ne kuma shi wanda zai fito kowaye ya nuna kin shehu ni a nawa matafiyar ban yadda yana kin shehu ba babu wata zuciya da za ta ki shehu Ibrahim saboda ne gundarin lamarin shehu ma'aikin Allah ne gundarin lamarin kenan eh, saboda haka a karoka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai halitta zuciyar da za ta ke shi ba idan imam al ya ce jikin annabi ko kuma ma'aiki jiki ne na kwarjini na haske kowace zuciya tana sansa wa shahsu baha'i ji alfazari ce kullu kalbin ya ku to kana laliban ma'aikin Allah ka samu shi Ibrahim ba shi kenan ba to saboda haka shi Ibrahim bayanin lamarinsa ne shi ne rayuwarsa baki ɗayanta kowa ya gani a zahirinta da baɗininta cikin manzon Allah ne. wannan bidiyo da ya faɗa na farko yana so bari in tafi bidiyo na biyan kuɗi inda ya taimaka abin da suka kata na ilimi daga waɗannan malaman kuma suna karanta littattafan magabata ne a don mutunta su kawai amma abin da suka samu na ilimi a wajen waɗancan malaman ya ishe su za ku ji yanzu nan za ku ji abin da yake faɗa saboda haka nake cewa muna gode Allah shehu ibrahim da shehu Jami sun ishe mu a kowane bangare na ilimi wata shehu ibrahim tun daga ka cire sabon manzon Allah da shehu tijjani tun daga tabi'ai fara sa malaman al'umma daga tabi'ai don su sabon annabi hairun kurun wannan ka gaishe su ka girmama su su karshe ne shau tijaniya ce wato aikinmu da nasu ko tafiyarmu cikin Allah mu kamar tafiyar tururuwa ce su kuma tafiyar don galaba ce masu shigewa sama suna gudu haka dai na ganin su su ba a misalin su sun fi kowa in ba annabawan Allah ba to amma in magana ilimi ce za ka fara malam mujahidi su malam kasadatu da suka taho farko na tabi'ai to ka taho malamai ake kowane karni kowane karni kowane karni har yanzu kanmu to kan malaman da suke nan muna amfana da su Allah ya saka musu da alheri amma abin da shehu ya tata shehu tijani na ilimi daga alarar kakansa annabi muhammadu wallah da za a ce tun daga can har zuwa nan ba wani malami mu nasa ilimin ya ishe mu in ji abin da ya faɗa mutumin da gumari ya ce bai taɓa ganin akabaru da jarin ba mafi girman jujal a doron ƙasa in ji gumari shi yasa ya ce ba lam tuhibbahu wa law lahada wahida minkum ban taba kaunar shehu tijjani ba Ku da so ɗaya a rayuwata ya ce wa la'ani Allahu ala makabi zalika al-fajir al-khabir zalika al-fajir al-khabir Allah ya kuka ya ni akan ababen kunya da wannan fajir waɗannan mutanen su ka suka ɗauko da ƙarfin iya aka cutar da iyayenmu da kowa da kowa da sunan waɗannan mutanen kuma haka suke so a ci gaba da tafiya mutunta eh, yanzu kan Allah an yi wa addinin musulunci adalci kurun din fa da yake faɗa su abai kawai ya ce karnin tabi tabi'u tabi'ina yana daga cikin karni mafiya alheri da annabi ya ce a karɓar addini amma ka in an cire sahabbai tun daga kan tabi'ai har zuwa tabi'u tabi'ina har zuwa zamanin da aka fi shi da babu wani malami a duniya da aka taɓa yi wanda ya ta ilimin irin yadda ya ta eh? kuma mu buɗe baki mu ce shehu ya ce kaza a bangaren shari'a ko a bangaren fassara alkur'ani ko a bangaren kowane fanni mu wannan ne karshen burgewar mu shine kuma ya isan dan akwai a gidanmu ba za mu je gidan wasu ba shehu ibrahim ya kaje komai shehu ya kaje komai duk wani malami wallahi da za mu ce ya ce sai dai mu faɗa don girmama shi amma da shehu ibrahim da shehu tijjani a mu na musulunci da fannoni na ilimai kowaɗanne iri ne sun faɗa sun gamsar da za mu ce za mu zauna mu ta karatu daga nan har ƙarshen duniya ba za mu ce wani malami ya ce ba sai shehu tijjani ya ce sai shehu ibrahim ya ce za mu iya kuma ya isa za mu gama faɗi ma mu tafi ba mu ga wani abu ba na ga ko za ka ji mun ce wani abu wani ya ce to sai dai an ba mu karo mun gano da abin da shehu ya ce ba saboda ka shehu tijjani shehu tijani ya gamsar da mu aka shehu ibrahim ya kwashe komai da komai na shehu saboda haka mai ji zai ji ana ta faɗin abin da shehu ibrahim ya faɗa a ilimi kuma ba a faɗi komai ba duk abin da mai faɗa zai faɗa zai mutu ya gama bai faɗi wani abin da shehu ibrahim ya faɗa ba kuma bai bayyana da wani abu me ya same ka me ya damu ka ya ce mutuwa zai yi ajalinsa ya zo zai tafi ya huta amma damuwar da yake yana da fannoni a kirjinsa waɗanda wani da ɗaya bai ma taɓa tambayar wani fannin ba suna nan a kirjinsa da zai tafi da karatu shi ne na je kabarinsa na kashe karatu to saboda haka ɗan uwa girmama bayan allah da allah ya girmama su ne ƙarshen arziki ne. abu duk wanda ka ga wani baya baya don wasu ma suna nan za ka suna wani yana baya baya da lamari to baya baya take yi da alkhairi shi ko alkhairi da an ce mana mun je nafi ya ce ma za ba da haƙi illa rala idan dai da alkhairi gaba kana baya baya kana yin baya baya to ƙarshen ta sharri za ka faɗawa da haka shi ibrahim alhamdulillah abin damar da muke son magana yan uwa kullum muna faɗa mutane ka so ne masoya su ne mabiya da abin da shi alkarmawi ya faɗa so zan buɗe layin yanzu za a kira amma kafin a buɗe layin da za a kira ga lambar kira nan a jiki idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu ranar asabar akwai gagarumin karatu da za mu yi da ni da malam ahmad ilmu zinatul fata mai takin akidar kowa allah ne tsakanin shehu tijjani da shehu ibrahim in yasuwa mutane su tana ranar asabar allah ya kai yayin da ɗan uwa malam ahmad zai yi tarkizi wajen ɗin wannan muguwar akidar da ta wahir ma'ani ne kuma zan dawo tafsirin shehu da wasu littattafan shi wajen ɗauko wannan akidar daga littattafan shiru da haka Allah ya kai mu ranar asabar ɗan uwa su tara a wannan karatu yana zuwa don ba wani da za a kira mu ga shi nan shi ne sufuli takwas sufuli a shida takwas shida takwas biyu biyar ɗaya uku ana akwai sufuli tara sufuli biyu takwas biyar sufuli sufuli biyar ɗaya sai hudu a takwas wa'annan su ne lambobin da za a kira in sha Allah da wani ɗan uwa ya fara kira Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Daga Samala. Na mai magana. Ana magana da Bashiru Usman da Malam Bashiru Usman muna jin ka. so ai nan jira da yi maka alkhairi tare kuma da yabo gajiya a kan aiki da aiki na kokari. Kudin dinga roƙon mana Allah Allah ya sa ya zama haishi shi maki. Allah ya tsare ku don mun san wannan aiki da kuka ɗauko mun yi addu'a. Gaskiya ne. Shi Allah ya tsare kuma Allah ya taimaka. Dan wannan karatu ba. Kuma muna fatan insha Allah mm. mutane ta wannan sallah kansu kuma ya fara wayewa abin da ake kowa da sirrin nan kuma ba su bada kowa da bayyana mana. Kwarai za mu ci gaba da bayyana shi kuma da izinin Allah. Allah ya saka da alheri Allah ya ce wa. Muna godiya ɗan uwa Allah saka da alheri. Ka ta da Allah alheri. To shi ke nan sama da kuma wanda zai kira to abin da muke tattaunawa a kan shi. Muna godiya ɗan uwa Allah saka da alheri. Wani ba zai zo ya kira ba ya sauke mu daga abin da ba shi muke tattaunawa ba wannan wato shi ne awa ya ku mai magana an yi muna amsawa ɗan uwa kula yi kimina a gwamnati da wani shafi mai suna shi ɗalibin cin zamanin za ka yana mayar Allah ya zama da gaskiya za a yi nan kuma suna da zama ta gara bai. Kuma za a yi nan da nasa ne. Ba suna so ya sa ne ya za su yi nan da wani ba maganar hadisi ba ne inda sun yarda da hadisi annabi ya faɗa cewa khairul quruni qarni kuma alladhina yalunahum kuma alladhina yalunahum kaga maganar su dauko wani su kora shi akan abinda annabi ya faɗa ba ta taso ba amma suna faɗa cewa wai yana faɗa cewa wai in ka tare sahabbai kai karni na biyu da na uku tun daga wancan zamanin har zuwa kan shehu tijjani babu malami kamar shi wannan malamin fa bai rubuta littafi kai ba eh, Allah ya Allah ya samu to amin a ah, ɗan uwa na ɗauka ta wasu kanan wani abin nan assalamu alaikum Walaikar salam wa rahmatullahi wa barakatu. Kana tare da Mustapha Abubakar Suleiman. To malam Mustapha Abubakar Suleiman muna jin ka. Malam Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya saka da gidan aljanna. Amin amin amin amin. Gaskiya malam mutanen nan wallahi ba za su iya kare wannan abubuwan ba duk wacce shirme da za su yi shirmaci za ka ta ji kawai suna sakowa. Shashantar da mutum. shi ya sa nake duk wanda ya ga an tura ma zagi an tura man zagi ko an tura duk wani hadin sunna da kaga an tura mai zagi ce hakuri ne na dawo mai wallahi malam ba wani wannan sani da muna bin su muna ta gani yanzu haka ɗazu ina ta ganin wani yana ta wata maganganunsa ni ban ga wani abu da ya kare a cikin maganarsa ba sai wani komacin komacin komacin wani kurun banza da na wofi yake kai hmm. wallahi malam sani da mutanen nan gaskiya sai dai fatan dai Allah ya saka da alkhairi amma wallahi na gaba ya gaba kan na baya sai labari muna godiya dan uwa Allah ya saka da Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kan iyaye malam Allah ya saka da alkhairi amin amin bari mu dauki wannan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wannan lambar waya taka

to gaskiya kira kira na ɗari gane gaskiya fa yin daga fa ta yi daga fa yan turai ba a ya kamata ba su ki da kota da sai na ke dan uwa ka kira layin na kana na kan mushkila ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam shi malar rabi masu saurare na jinka alhamdulillah kamar sai ka ɗan daga muryarka wallah alhamdulillah amin shi ne fatan da mutu eh, malar na ce shi wannan gumari da ka karanto magana shi hmm. shi da shi sufi ne ko kuma dai yana cikin hadisin nan a'a sufi ne jan sufi ne an tsasa yana da littattafan da ya rubuta akan haka sufanci sannan yana da nasabar da ake jingina shi zuwa ga gidan annabi ana ce masa ko alhasani ne ina ganin kamar wani abu ne makamancin haka shi ya faɗi wannan magana bai yi zamani da shi ba ai ya zo daga baya ne dan maroko ne ya riska abin da ya riska a kansa ai ba nan gurin kai ke wannan fatawar ba na karanta wannan ne kwaya daya kafin in tafi a kan suka yi rashi da ya magana da shehu kristiyanin iya hukunci a kan su cewa ba musulmi ba ne ka lura eh kwarai kaga farkon abin da ya faɗa cewa wa ba'ad fa'ahamar tijani laysa illa ma'adudan min ba ma ma kirga shi a matsayin musulmi lantana ma ya zama wani wali daga cikin waliyan Allah shi ne ana faɗa maka tare da haka kuma suka je suka ɗauko su mutane suka kakara mana su dole mu karɓe su a matsayin waliyi cewa bari huwa aka baro da jari ne mafi girman duk wani dujan da ka sani a rafatul ummatul muhammadiyya min al-bid'atin nabawiyya ila yawmin hala. yace tun daga lokacin da Allah ya aiko annaba har zuwa yanzu bai san wani dujjal ba irin shehu tijani sai ta huwa akbar mutum wa afdaru fajir yace shine mafi girman wanda ya fasar da mutane shine mafi fajirci duk wani fajiri da ka sani in ji shi ba to kaga tun da shi kuma shi in ya magajin shehu tijjani ne kenan da wanda aka gada da wanda ya gada wala ya da illa fasiran kafara kenan

to ni kirara da nake yi a kan alkarmami da shi da sauran shegunan Najeriya tun da yanzu azumi zai zo kuma za a fara tafsiri ko ina. Hmm. Don girman Allah ta ɗaukako littafin ko tafsirin shehu Ibrahim da ake karanta wannan sai tafsirin shi a masallatansu. Hmm. Tunda ilimin su, tunda ilimin su in ya taishe su. idan sun isa an shi eh, amfani da wannan tafsirin a masallatansu su bar mana namu in an zo ma yadda za a fassara abubuwan da muka fassara ai kaga malam Muhammad Rabi duk wanda suka zo har yanzu ba wanda ya gangancin sa bari ya dauko littattafan nan ya mutane bayani ni ne an gane ba yadda bakin ce ni ne ban idan bakin ba ga yadda fassara ta ke ne ban iya fassara ba sai wadan zan na iya dan hmm. ba na iya da ta zage zage ta zo amma dai na ga alkalar ya gyara ma zawa tun da dai zagi yi eh, a shi ke da Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace amin amin wala mun gode ina godiya Allah ya saka da alheri wa alaikum assalam Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wannan dan uwa na ɗauki wayanka akwai abin nan ake. Dan uwa albahisi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi Sheikh. Barkan da haka. akaramaka Allah wannan kokari da ake wajen haskaka wa al'umma abin da yake da daidai da haskaka abin da yake ba da daidai ba muna addu'a da ya kakara amin amin amin wato akaramaka Allah sabon kan da ne da kuma wasu amma wannan abu da

hankali ke ta sai har kun ba za a mana mutane da yawa su kira suka yi mata kara suka yi tafiya suka kishe da kishe ka a yani wata yani a suna karafi suna karafi kan sai Allah ya saka a saboda aiki insha Allah a kwanta a kwanta biya na kuntushe ƙasar da wasu kiyasai muna godiya malam Allah ya saka da alheri. Muna godiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, Sayyidi Ali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am, mutane na jin ta. alaikum Assalamu alaikum. Alaikum assalam na. Malam Musa Yusuf asar suna barka da wani. Mai magana. Mai magana ba kiwo Allah ya zama su gudu. Wala ya bunni shau. Allah ya zama su alhamdulillah. kasan eh. prof ya ce birni uku ne daga nama ɗaya na madina eh. ce birnin shehu to ku za ka zai ba na zo wurin tare da su yau gani ko na da haka ta biyu na ina jin kuma eh, wato dangane da waɗannan waɗanda bayanan duka na mu da ke gudana dangane da wannan akida hmm. to yanzu daga dukkan abin da gwargwadon muka fahimta kenan su aljidai su ne yan ɗariƙa su ne mabiya jami da hanyar inda kawai ba su kyauta ma ɗariƙa ba a ciki akwai maganan boye shiri sai suka bayyana Shi shine sabawa ɗariƙa da suka yi amma wannan maganar aƙidar kowa Allah ne a ta inda yanzu ga shi ya kawo cikin suratul kabuti oh. shehu ibrahim ya ne faɗa ya ce akwai lokacin da za ka yi zikiri hmm. ya ce wa idan samarra ala zalika wasala ila halatin ya kone zikiru wa zakiru wa hmm. zukuru wahidan akwai halin da za ka kai da zikirin ya kai mai zikirin da Allah da cewa zikirin duk kun zama ɗaya wannan yana cikin tafsirin sa mujallali na shida suratul ankabuti a shafi na 381 idan mu ne ba mu gane larabcin ba sai su fito sai su wa mutane bayani cewa ba a marabin shafukan su sun buɗe wasu ma da yawa da ƙananan su da manyan su suna yi amma hanyar su ba su iya rike abubuwan da aka kalubalanta su kai. da kuma ba nan ba nan kaɗai ba da eh. inda ya wannan magana na eh. faɗa na ce inda ya wannan maganan ya yi ta gurare da yawa a cikin tafsirin shi na sake kawa a cikin mujalladinsa na shida idan zo magana ƙarƙashin wato wa ukura lam taqdiru alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu ala zalika qadira a shafi na 364 da sittin da ya zo wannan wurin sai ce wani fathu da mutlaq la budda min alfana fana'i fil af'al wal fana' fil sifat wal fana' fil sai sai ce al a fil af'al fathun qarib wal fana' fil sifat fathun mubin والفتح fat'ul هو الفناء في الذات fi فناء akwai fana'in da zaka yi kare cikin zatin Allah wannan ita ce Allah ya saka da rayuwa eh, yanzu nake nan su an ji su a yanka yake kwari waɗanda su yanzu muna da su bashi ko ne su zo su kare ko kuma su tabbata cikin ɗari ɗan nan cikin cikin cikin hakikan nan da suka wuni. Yawa ko wannan shi ne. ya halika man halaka an bayyana cin yanzu wanda duk zai wanda duk zai ya tafi yana sani muna godiya Allah ya saka da alheri dan uwa yanzu bari mu dauki assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah am sai di ali assalamu alaikum wa alaikum assalam mutane na jin ka ko baka ji wa alaikum baka ji ne wani ali kamar yana da matsala na wanda ya shafi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dan kuwa irin naka ya yanki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum mara. Me magana? Eh, suna na Rabilu Ali da gariyar da biyu a ali da gariya muna jin ka malam Allah ya taka muku da alkhairi malam amin amin amin amin malam babu abin da za mu ce muku illa addu'a saboda ne saboda kun riga kun nuna mana shirka wanda ake yi a ɓoye wanda muna gani amma me mun zo kun ƙara nuna wa duniya cewa ga abin da yake fa faruwa gaskiya ne saboda me yanzu a kowane na muke tare da su a nan wayanda su in ka ce musu ga abin da yake faruwa akwai wata ma wani addini ma wanda wata wanda ake kiran ta ɗarika su ba su ma san meye ɗarika muna gaya musu akwai wayanda wallahi har su jada ake musu akwai shehunan da mun sani muna gani har su da ake musu kana faɗa sai sai ya ah, wani anya ba ƙarya kake wa mutanen nan ba to sai da kuka zo Allah ya kawo mana social media muka zo muka dinga nuna musu ga abubuwan da yake faruwa ga bidiyo ga kaza to shi kenan Allah ya sa kuma suka tabbatar da abun da muke ce musu gaskiya ne. Hmm. wallahi malam kuma wallahi malam kaga a nan riyar mm. ba wani da za a ce maka ba a san waye a sabi sunna wallahi babu wurin saboda wallahi kun riga kun yi ciki kuma ina roƙon Allah Allah ya saka muku da alkhairi wannan aiki da faɗa wani alkhairi Allah ya saka muku da gidan alkhairi amin amin amin dan uwa Allah ya saka da alheri dan uwa daga duniya ne kun nuna wa duniya abin yake tafiya idan ba ku fito kun yi wannan ba wallahi Allah ba zai bar ku ba mara. ku zo ku nuna abin da yake bani ma mamaki malam to wai waɗannan mutane da ake tarawa a musu kariya dina kan wani abu ake ba su su sha ne hana su eh, ƙaryata mutum ko kuma me ne ne kuna ji kuna gani don mutum zai tsaya a gaban ku yana zuba ƙarya wanda kawai yaro ne dan shekara biyar ya san cewa wannan faɗariya yake yi to amma kuma babu wani wanda zai tashi ya ta wannan ƙaryar ni abun yana ɗaure mini kai to wani abu ake ba su su sha ne mana? to wallahi kafin idan kabatin annabi nuhu ne ke mutanen sa wala yanku in aratu an ansaha lahu in kana Allah yuridu an yughyikum yace nasiha ta ba za ta yi eh. ba idan ina nufin kun um, da zan muku nasiha idan a tsarin Allah ya ce kun fata to shine ba wuce yace idan ne eh. ban a sha duka to ka ba ta maganin komai eh to gaskiya kuma haka ne mala amma mu kan dai a lai mun rike sunna mun rike sunna mun rike insha Allah hannu bibbiyu wallahi tallahi saboda suna ita ce gaskiya ba to ko su da suke bi wa illazi sun san cewa ƙarya suke bi wallahi tallahi to amma a ji wai kunya ne kunya ce a fito a ce eh mun mun amma wannan kunya ce wallahi su kansu sun san ƙarya suke wallahi ma kuma wallahi malam da Allah ku dena biye wa duk wani wanda yayi zai ko kallo baka ishe su ba wallahi malam saboda to ba su da tacewa ne bari a kakar wasu abin da za a gaya muku wai ko ku zai babba shi? to in an gaya muku ma a banza ne saboda ko akan gaskiya ku zauna gaskiya da ma ko ke diga ta sai bata yi ta faɗin duk abu ne wani abu ma idan aka faɗa a kan ku sai abu ma sai ban dariya wanda ko yau dan kana biyar aka gaya mishi wannan wannan abin da sunan cin fita ko cin mutuncin ko a jikin wallahi Allah. Allah ya saka muna ya saka To bari mu sake daukan wani kafin in dawo kan kamalan Allah daga Saudiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na mai magana. Daga ƙasa mai tarki kenan. Assalamu alaikum. Na'am. muna jin ka ɗan uwa ana jin ka salamu alaikum ana jin ka ɗan uwa Ɗan alaikum eh, ana jin ka ko abdullahi da ba wannan kiran ka daga nan makka kasa mai tsarki insha Allah muna jin ka alhamdulillah muna kamar sai kuma muna fatan addu'a sai muna Allah ta ta kai da duka kai taimaka maka wajen gudanar da duka ka alhamdulillah wannan mutum da ka abu ne babba amma sai shi a yi hakuri da sha amma komai saboda muna bibiyar irin da ake yi na zake da gate sauran da sha muna damuwa sosai saboda muna kaunar malamin sosai kamar yadda ake kaunar iyayen masu amma masu ana zagi ana mutunci abinda na cewa abinda na ce wani ahal da sunna albishir ne. idan sun taba mu kun zafi yanzu to ku dinga gane cewa zafin da ku kuke ji bai wuce ɗaya cikin ɗari na zafin da suke ji ba ma'ana ku za ku ci 1% ne su yanzu zafin da suke ji ya kai 99 cikin ɗari to da jin zafi da wanda ke jin zafi 99% ina ma za ka tunda yanzu ai wani ganin yake kamar gaskiya ganin yake kamar kafin in gama karatun nan saboda na taɓa shau tijani ko shi in ya ganin suke kamar wata musiba za ta afko min da yi. muna ya saka da kai Allah ya kuma da uwa Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Allah ya muna da Allah irin saka da ya saka da alheri. Allah ya saka da uwa Allah ya saka da alheri. Allah ya saka Allah ya kare Allah ya kare. Amin amin amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Mala Ali yanzu kana ji? Ta sai aji sosai mala. Wannan mutane na jinka. masha Allah da farko Allah amin amin amin ya ce kai a zauna ala sun sha abu ko wani abu ake ba su sha ne yawa to wallahi malam ai daga jawabin malam shehu hmm. da jawabin hmm. wannan maganganun nasu guda biyu sun isa kowa ya zane cewa nan ba karamin ba karamin aiki a gaba kamin da mutum ya koma da yake saboda kaji shehu mansur ya ce wani kari ga abubuwa da ba a ji za a yi mutum ya gwada min cewa wani yana zama Allah wala sai na ba mata kowa da shawo kamin kira wannan lokaci saboda haka sai an azabtar da mutum sai ya gwammace fiki da karatu sannan to lokacin zai zai duk abin aka auna mai aka ce mai kaza na sai ya yadda amma ba wani sharafi in dai addini za a yi zaharin ba yadda za a yi ma da addini da gidan kai ce za a shiga addini kai ce ma kana so haka nan ka kuya kuma kana so ya duk tambayar mala akwai wani abu da za a kira mai nauya shi kuma da kan nauyi ya ce ba su bukata abin da aka rufe a shi su wallahi duk wanda zai ɗari ga irin wannan fahimta ta shehu ibrahim ya wallahi bai bukata abin da malamin maza su suna karanta su a mana don ma da zai zai ɗauki ilimi daga gare su to ba za a yi da irin wannan kwabat ko da haka maganganun su guda biyu sun ishe kowa ya zaɓi inda an kai dama abin tare yake abin abu su gane ba ba wanda ya ce wa duk wanda ka ɗari ka da hakika abin da aka ce kawai malamin su ya taho da aƙida kowa Allah ne da ya yadda ya ɗauke su haka ya zama hakika ya ne wanda kuma yana jin cewa shi a rai ne bai ya ɗauka ciwon a matsayin Allah yanzu shi kai ne ya zama Allah ba wannan bai zama ɗan hakika ba duk wani hafshi da wani zai wani ɗan tunai ko Najeriya ne minti arba'in da wani abu na hafshi aikin banza ne munazara munazara ko tattaunawa ko muƙabala malam ko a wani gehe ko gidan dambe idan ka ji mutum ya ce mu sake wala ya shaka shi saboda an yi kadai ya bugu ka zo kana hafi kana kira kana duba shi an zo aka kwanta munazara karshen ta ansa duniya ta san za ka bin ba daga nan na ya ban magana da kuri ba shi yanzu ya zo ya ɗau bidiyo ya kunna ya ce wai wai ya ci kira to dama da an kai kira a ɓarɓi ne ake ba malami ne wanda ya zo ya kira mukabala aka amsa mai ya gudu shi ya yarda da cewa malamin nan da ya gudu ya yi shi ilimi in malami yana buga da gudu ya ya ci zama da kai ashe ko in yana da kunya ya kamata to kuma sai ni son wasu ya cewa wa ya yi karami ya cewa gawa na gawa da wai can akwai sai ka ɗauke su ka tattura su ayya ko da ai ina ganin ci da ba su ba ka labari ba ai yanzu tsarin ya canza idan su jinai da sun kai magana ko su nasir abin musa a in social media da muka ba su ansa wata ba su ansa yanzu amma da su ke su abin cika shafin sarki a duk lokacin da wata ɗabi'a ta taso idan sun yi magana muka zuwa mu kanta musu kuma sun yadda mun ishe su domin duk mun yi magana sai sun yi wata ta nuna cewa maganar mu sun yadda da cewa ta su mai da amsa wanda zai tanka zama ya za a yi ta tanka bai so in ni gunta bidiyo da tsira kamar mutum magana yanzu in ba shi amsa hmm. so wannan kenan sannan ya zo yana manzanni yana magana cewa wai wai wai wai ala yawo da kokon bara ko kaza ai ya za ka yi kila baka kalli abin da kyau ba babban shirin dalika na Najeriya wanda kowa ya yadda ba gaba iyaka shugaban cikin ka hana bakin ciki shauran shi. ta ne kowa ya gane a social media ne to ya ba da akawun nan ba ya ce a taimaka da kuɗi shi ta tashi wa wata mu abin mun ka bukata a bada kuɗi a jin addini Allah a bada kuɗi a taimaki al'umma mu cikin shi kuma ɗan shi ɗan wasu sai a bashi kuɗi shi ta tashi wa da mu da shi wa ɗan ci da addini kuma da ita ka ɗan cewa abin da ya ka faɗi na a shafin sarki ya ce baba ne ya da shi da umarnin shi ya ka faɗi saboda haka duk hatta buɗe akawun ɗin da ya da kuɗi da bari man gudunmuwa da takarar da ya da ita buɗi wanda a jama'iyyar da ko jama'iyyar mafi kuma ba ta yaron takara. Ta shugaban ƙasa so ya kamata in mutum zai magana ya auna ko da in za ka magana ka auna akwai kowa da tsara ne gaskiya magana in ɗaya da ladabi ba, gidan karatu ba a yadda za a fita cikin kamala mutumin da kuke mu'amala da shi an kai ƙarshe kana roƙon fiti rai kai a Ba a yi mamala da kake ɗauka ka tun da wanzan nazar in za a yi fita ka kai awa goma kuma kai kake ba ka yi nazar a kamar awa biyu an wara wacce munazara ana ciki ma da yake wace ya ƙauye fiti zaki wani abu da ya tashi sai na aka munazara a waje tun za a tsaya ba a yi gwargwaron hujjoji gwargwaron da ta kaya sai ya kamata kowa ya nemi tsara ne mu nazara. da kowace da sauran yanki ne ba tsaran ka ba ko da sun yi harshe su yi harshe har su gari ba ka da lokacin su kuma ba a wani don ba maka ba su haka harshen yake ba a lokacin su don su yi tsakan kasuwa malaman da yau ɗan suke ana ambata su ɗin nan nan an kai lokacin da su ake da su yi kuma da ya wata magana wai sai ya ce wai wai tun da ka kai gona ba zai ji ma ka biyu gobe kuma da shi gona ba da wasu yaba ma ba ka aikin da kai aka to dama an ce ma aikin shi aikin shi gona ba da ko aikin ka biyu gobe ko kuma aikin Allah sai karatu gaba ɗaya shi bai fahimta ba to Allah ne da saboda Allah kokarin ceto al'umma ake magana ba magana wai in kuyi mara ɗari ka shi sai shiga izala ba ko a kiyaye in mutum zai magana ko da su shi an kai matsayin ɗan turi to ya kiyaye abin da sauke akwai maganar da ta fi tsarin mutum maganar da kira sama na zuwa ko kuma ya hafshi ko ya ce wai ya amsa a ina haka amsa kiran da ba da kai ba ai ko kira yana da ma'ana Allah malam ko kiran da ya an yi shi yanzu ko a zarkan mu da an kira wannan san ba biya ake ba dan na san yana da uba yana gaba da ni ko da kokarin uba na san in yana raye yana da ni in ba shi tun bai nan ya yana na ba a kawo da na san sai an ga zan daga lokacin da an kai mu na za ta ko da ya tafi da kai ne ai ya kamata in da kunya to mutum ya rike girma ne ya tsaya ya sassa samun rayuwa ce. shi ya kamata saboda haka karatu kusan yanzu an kamara a cikin ɗariƙa za ta yi kawai ta yi haƙuri ba wanda ya ce wai shi duk malamin a cikin ɗariƙa wata musamman hakika ya amma dai shehu ibrahim kawai littafi ne ya tabbatar da shi ya karanta da irin hakika kuma ba a yadda za a yi rufa rufa ga wani lamarin idan malaman ɗariƙa sun kore to malaman sunna ba su koya saboda malaman sunna da ba asali su karantar da mutane hakikanin addini shi ne aikin su kuma duka da haka kuke kuma duka da haka dukkan mambadiya ko da ko shi ko wani duk wanda ya saurari karatu ka kare doka cewa wai kudin goma a faɗari ba wanda ya taɓa yin kudin goma amma dai akwai an hakika kuma su ɗan anti su taɓa reference da kowa ba da zaman tsaye hakika in ba shi ibrahim yanzu suratul ikhlas ko lawa ta yi ja da ta ya ce wala in ba shi ibrahim take da ce da kasar shi ya ce kowa da na kasa kawai na kasa ya ce wala ya ba ta fasara illi kawai kowane mu yana iya yi ga aiki da shi ake to wanda wala da irin sai manya mala yawwa to wani karatu sai manya haka kuma wata munazara ta tsaya ko za a je a turo da ga ma almiski in ya shirya dama dama da ito shi ma duk da ko shi ya karbi wala tunda ya ya ne gudu wala ko shi ya karbi wallahi duk wanda wa ne shi abu bai sheka in dai kana da mutunci wala ya kamata ya zama shi abu wanda ya kori wa ne ba wani ne bane Allah ya sa mu dace mala Allah ya saka alheri duk wani mai hafshi mai zaki duk mai abin da mutum zai faɗi wani kuma neman taimako na ma'asasa yanzu aka fara al'umma in za a yi yanzu gudunmawa Allah ba wanda ya yarda abin da kake karanta su a addini ne ba da gudunmawa sai an taɓa ce a ɗan ɗari ka kawai yawa kuma tare da akwai yan tarikun da sun gamsu kuma za su ba mu gudunmawa ko suna bayarwa kuma da bincika a gani hatta wani musulmi aka tawaye ma ko wani ba a da ƙoƙarin hatta ko ita na biyan haƙƙi a al'umma musulmi wanda aka kai ma haƙƙi saboda haka ayyukan ta faɗi gare su shi kuma dukkan yadda suka yi ma'azusa ni da komi ya binciko da gani ya kawo mana aikin da suka yi da kuɗaɗen suka tara na al'umma saboda haka tafiyar ba ɗaya ba

To eh, a eh. Ba amma ga Karka damu ɗan uwa tun da shawara kake barwa ba ne. Assalamu alaikum. Ana Ubaidullahi. Assalamu alaikum. Malam Ubaidullah muna jin ka. Allah ya baka wa da alkhairi. Amin amin amin amin. Allah ya kare mana mutum da kullum. Allah ya ba ku ta wannan aiki da aiki cin da kullum. Allah ya karɓa kuma ya ko da alkhairi Amin amin amin amin. ko ba mu mutu ya kullum su farko da muke yi mabiya Allah ya sa su da su ake Allah ya shafa da hankalin su amin malam ubai ba na da ya kamata ta amsa ba hmm ci gaba mutanen kamalan kamalan ya kamata su su ne yan dariƙa ko ko wa'annan su ne yan dariƙa in kana yan dariƙa ake ta karatu to wa'annan su ne yan dariƙa amma in dai kada ni da ni su za a yi da fara ba da yaudara mutane ya abin da ke cikin lissafi ko za a zama a bayyana abin da shi ne ra'ayi Mm. saboda kare abin da ake gani wa'anda su ne yan tarika mm. amma in yan karatu ake yi a kan akan aƙida a ake su ne yan tarika na zahiri shi ka ayya ta da hajji ya fi cin da musu ne zauna shi ba ba su yi ɗan lafiya saboda haka a gaskiyar zance kuma wannan maganganu da ta samu musamman wannan shehu masun ya sauƙaƙa kenan mm. a ce kuma abin da ke da kwanci ne ai an ce ɗarika tana da wahala eh gaskiya ne wata ce wannan sai dai kwanaki ga ne. ko magana da wahala wace ko za ka in za ku yi kun zahira ku bayyana abin da shi ne gaskiya ka bayyana in kuma har za ku yi wani wallahi mabiya ne a yanzu wallahi alhamdulillah wa na awwara ta inda yanzu karamin misali da zan baya akwai wanda ya mai wata magana ta shi ne a Aisha fm wallahi ma da ke garin jiya kai kara ki na same wallahi mun yi maganganu da shi wa'anda kuma nan wa'anda su ne masu ɗan karatu karatuwa abubuwan sun ware kan to suna ganin malaman martani da suke mai da kullum na fi ba martani ya kai ya kakare su mai da na hmm. magana gaskiya kaso su shi da tara muka ɗari su ba cikin matsala ce ta hmm. mutum da an san kasa a zo wura yi ne ne saboda haka ita ma ne ba za ta raba don Allah ya ta Allah ya ta hmm. ita ne ita gaskiya ce suke

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, malam ana magana ne salu ke magana a Ghana. malam salu daga kasan Ghana kamar jiniyo a sadu suna ne Malam salu layin naka yana da connecting. Assalamu alaikum. bari za mu ɗauki wani kafin mu dawo kanka salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam na'am eh, mai magana daga zandar insha Allah kamar Ibrahim mamman muna jin ka ina muka fata a kai ko ina amsawa dan uwa wanda yake ni ba na shiga malam likita nake zuwa

Eh, shawara da ake shafin zaki hmm. ji kamar mutane suna fita daga cikin zaki hmm. suna fita daga abin ake magana da shi hmm. shawara nake ba malam masu bugun waya daga cikin yankunan mutan tarika wani da bugun waya hmm. su ne daga cikin mutan da ake komawa hmm. ya wana nake ba ma da karka ya ba za a yi magana abin ba su dinga siyan da da da shi saboda mun muna duba tsarin yi. ko lokacin tafiya idan mutum ya zai daga mafi ya ne lokacin gaba daya hmm. shawara muke kamar su kai gida ba ba kome wannan shawara ɗan uwa tana tana da kyau insha Allah za mu duba ta Allah kuma ya saka da alheri amin amin kuma akwai wata shawara ɗaya a tunanin mu muna ganin mana lokacin da yake tattaunawa a aikin kwamfuta da daga cikin uwa Qur'ani sunna ya kamata a bar ɗaukar lokaci da yawa in muka buga a bar su su iya ɗaukar lokaci da su suna muku tambayoyi suna baka amsa san wannan abu ana karuwa da shi sosai yadda wani ko ana sunna da ke gobe wato kana ba da shawara idan an zo ya kamata eh. a dinga ba 'yan ɗari kun dama su yi magana sama da mutanen ma'adar suna yawwa a mutanen mu bane ke a matsala su suke da matsala alhamdulillah wala fahimta zanki? eh zaka Allah da muna biya mana Allah ya saka da alheri dan uwa Assalamu alaikum Allah na'am wala ali assalamu alaikum alaikum assalam kamar ka dawo

wato waɗannan mutanen ba su da wani masoyi da ya wuce hmm. wallahi duk mutumin da wato ainihin ta kauce da kan ta kauce na ubangiji yake kokarin ta da kansa a ba ka da wani da ya wuce wallahi da ya a kai mutanen nan hmm. da yake ce a to su wane ne in gidi a bayan su to kalmar da in gidi ta dawo mata za ta dawo ba su da wata hujja misali ta kare kansu daga aya ko hadisi abu da yake musu alkhairi su ne ta ajiye girman kai ko ba haka ba dama dai yana da nauyi mutumin da kake da mabiya yau a ce kawai da ne ta ajiye wannan mabiya ta yi ruwan kafar yana da nauyi amma dai dole hakan za su yi tsoron Allah ko ba haka sai gida da ba ku ko in ma kana lura da wata na ina ka dole wata na ba ku za ku yi shawara da zan ba wa ina da su ne tsoron Allah ko ba haka tsoron Allah ba ku amince ba kuma gaskiya ko ko shawara da zan ba ko ma da ku ko Allah shi ne ku Allah ya shi ne ku Allah ya shi ne ku to Allah ya saka da alheri ɗan uwa to muna godiya muna godiya ɗan uwa Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Malam na dawo, malam ubajin layar nesa. Eh. Ya ɗan shafuɗa abubuwa don ya kayi magana Prof Mansur shi kuma ya mai da shehu Mansur a zakwato. na'am professor mansur asulani kuma na yawa eh, eh na'am jagora ahlus kan malam na jagora ne shi kuma masu daban professor masu daban shi kuma yawa shi kuma masu mansur yake mai shi kuma masu mai bayanin yawa eh, eh. Allah ya sa ce mala. alaikum. Assalamu alaikum. da mai magana. Ina lafiya Abbas ne da kusa zani da kamar yara. Kamala Abbas muna jin ka. Gara kan da kuma Allah ya muku albarka gaba da baki da kai. amin amin amin dan uwa. Allah ya sa dan Allah kana maran kuna take mana kaiwayi daga kan hanya wallahi shi ne abin da muke ka addu'a ku dinga ta mu da addu'a Allah ya sa Allah kuna rage mana kaiwayi daga kan hanya Allah ya muku albarka da wadada amin amma la abba Allah ya muku dangantar da da muke ya rabbi insha Allah amin amin amin amin amin Allah ta fara da duniya lafiya mun gode ma mun gode ma to amin amin amin muna godiya dan uwa Allah ta kala muna godiya muna godiya Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Shekul Kanawi. Allah ya taimaki malam. Allah ya kara a kara bakar lawa kari kirkita duniyar ka yan gari ka wallahi don na gani wa'yansu idan za su fara ma shiri kamata ya a matsa daga gefen su, don za su iya kadu ka a wallahi malam Allah malam da za ya ka duka shi ya sa shawara da sunan gefen nan gaskiya ya kamata su ringa dan matsawa wato kaga akwai alamu wani zai iya kai safara kenan a wallahi malam Allah ne ya sa mu lafiya kuma malam digiri nake da suna an lura ma zaka ga shi ma shafi ma al muskin nan daga ƙarshe fa ya fara wannan kadan har zaki ya fara wallahi nan za ka ce yana yi da confidence fifa yana tsaye da afifa to ba za su ma lura da shi da bai kamata ma su fara yin na da gaskiya da bai kamata su yi magana ba kamata ya su shiru da za su lura da yanayin da ya shiga yanayin da ya shiga a wallahi mana a karin kallawa Allah ya saka da alkhairi mana ba shi ya ce a kamo ni ba ya kamo da wani ya sa eh, ai ya zanya kalmar mara ya zanya a aikace ya fata Allah ya kama dace saboda haka wannan mutane da aka zo saboda kyakkyawan batu ga mutanen mutanen nan na Allah ne da za ka ga duk wanda ya faɗa sai ta mai suna ta kyanu ko wani abu haka a ah, ayi malam ai a yanzu gaskiya malam amfani biyu ni dai ni rabin da naji an sa kan da sani ba kuwa yanzu eh isu isu suna sa amma dai ai ai kun tuna malam idan hmm. eh, akwai masu suna eh, in yi amma in ba a sosai ko amma yanzu in dai ba a ɗan ɗari ka ba gaskiya kuma malam da yake nan abin nan na Kano fa malam na kwanaki da aka ringa yage wannan hoton ya kawo da jama'a hankali ku ya suka ringe wallahi malam a wallahi ku ya suka ringe a aka eh, akara muka Allah akwai wani abu da na so in ɗan karanto malam cikin majimu'in fatawa kitabu, tasawuf na shekul Islam bin Taymiyyah a majmu'ul fatawa wato malam wallahi da naji kana ƙara wani bayanin sana'i sana'i sana'i sai na fahimci waɗannan mutanen ba inda suna ma da kunya ma bai kamata su ba ko littafin su giya masu karanta mana sai suna kafa mana wuta shi wallahi malam saboda ibn taymiya ya yi bayani ƙara da su yake bayani irin wannan. a yanzu malam a cikin batun ta yi bayanin cewa akwai sana'i da zatin Allah haka kuma Ahmad Tijjani ya faɗi cikin cewa irin ma'ani da hamish da ke rima dulki na biyu shafi na sabaki da hudu cewa wa hada lalli sana ku min sana ila arifi na ilahi yake wannan da ke magana da sana'i arifi da ilahi cikin zatin أدري ستة وقصرة في بعض الأوقات في بعض ساعات في الفترات شو أن نواتو يا كيف أنتوا تسمو كل شيء أن سؤال بيس كيف أنت أذات لا مالك كوانا كبر الكيمياء يا يرجع رجع wannan magana da ake cewa dan in da yake tsaye ce فهذا كفر صريح يقوله أعداء الله النصارى ومن غلا من الرافدة وجهال المتصوفة ابن تيمية yake cewa a ce wai halitta ya zamanto shashi daga mahalicci ya ce wannan kafirci ne karara yake makiya Allah na sawa su ne suke karin wannan abu kuma wanda suka ketare iyaka daga cikin 'yan shi'a da jariran sufaye sai ibn taymiya ke ta wa man i'taqadahu fa huwa kafirun yace to duk wanda ya kudurce wannan cewa akwai wani yanki na zatin Allah cikin halitta duk wanda ya kudurce wannan ce kafiri ne sai ce na'am lil mu'minin al na billahi al-muhibbin lahu من مقامات القرب ومنازل اليقين ما لا تكاد تحيط به العبارة ولا يعرفه حق المعرفة إلا من أدركه وناله بالقيت والرب رب والعبد عبد لتتبس مؤمني ودن سكي مصر يا الله ما دون مسأينا كسنتي دا الله وندا عبارة بذات إيان كنتين كبار sai ce babu wanda zai san shi hakikanin sani sai wanda ya riske shi ya same shi amma sai ce duk matsayin da za ka samu ya ce wa rabbu rabbun wal abdu abdu ya ce allah allah ne bawa bawa ne sai kuma ga shi shiwu ibrahim a cikin littafin kashifin albasa an failatar khatmi abin abbas hmm. shehu ibrahim cikin shafi na ɗari da ashirin da hudu yana cewa الرب عبد والعبد رب يكي أن العبد إذا بذل نفسه لمولاه وطنى في مرضاته وغاب بشهوده عن شهود نفسه ملكه ملكا كبيرا وجعل الأمر بيده حتى إنه إذا قال لشيء كن كان لتكوين المكون تعالى. وأن da ibn taymiya yake duk yanayin da mutum zai shiga Allah Allah ne Allah baya canjawa yanzu ya zama bawa amma nan shehu Ibrahim sai yake ar abdu yana magana fana'i ne sai yake ar abdu wato bawa Allah zai zama bawa wal abdu rabbun shi ma bawa ya zama Allah ko ibn taymiya da yake eh waɗanda suke da imani suna da wani kusanci wa Allah amma duk yanayin da za a kashe cewar rabu rabu Allah Allah ne wa abdu bawa bawa ne ba yadda bawa zai zama to Allah sai yake cewa laisa fi zatihi shay'un min makhluqati babu wani abu na halittar Allah cikin zatin Allah ka ganin malam da ka karanta cewa wai za a yi fana'i a cikin zatin Allah to ga shi ibn taymiya na cewa babu wani abu cikin zatin Allah na halittar Allah yake wala fi makhluqatihi shay'un zafi? zatihi yake kai babu wani abu na halittar Allah da ke cikin zatin Allah amma nan suna cewa akwai fana'i na zati kaga wato wannan magana ta ce shekul islam bin taymiya malam yana faɗi an yi kuka ba masu irin wannan magana sai dai na tsara sai kuma waɗanda suke jahilan sufaye to wallahi malam da na auna abin sai na ga wato ibnu ya jima yana ya kasu da su da kakannin kakannin su amma dan rashin kunya yanzu sai wani ya ɗauko zancen ibn taymiya ya ce wai ai da shi wai ya ce zancen sufaye kara Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi mana ina ba ku kuma abin da nake da shi Allah ya karba mana mana wannan gurin ya tattauna matsalolin nan gurare da dama a cikin madamu hmm. fatawa kan su hallaju da waye da waye makamantansu akan wannan da ta cewa a komai Allah ne subhanahu wa ta'ala to kaga wannan shi yasa duk wanda zai zai faɗa da wannan aqida a shirye suke sai sun yi faɗa da shi kagan ka lura kana rawi cikin wasa da dariya yake yin karatu akan intariku a da amma tare da haka ya sha wahala kwarar gaskiyar da su hmm? gaskiya ne ma. Kaga shi ya sake faɗa a mujalladi na biyu shafi na ɗari da saba'in da hudu ya ce wa ƙaunin sa'il inna rabba wal abda shay'un ma laysa bainahuma farqun sai yace kufrun sanirun la siyama idza dakhala fi dhalika kullu makhluqin wa kullu abdin makhluqin wa amma idza arada bi dhalika ibada Allah al mu'minina awliya'ahu al muttaqina fa haula ya ci gaba da yin magana waɗannan yayi maganganu a gurare da yawa a cikin majalisun fatawa akan mutanen nan dangane da wannan aqidar da cewa kowa Allah ne ko kowa kaza kaza kaza ne da makamantan wannan akan irin waɗannan aqidun da ya ɗauko da shi sa wanda ma bai sani ba zai kaga zagin da a cikewa ibnu taymiya dole sai sun zage shi kaga ya kaga faɗa cewa walittihadiyya يزعمون أن قرب النوافل يوجب أن يكون عين الحج عين أعداده وأن قرب الفرائض يوجب أن يكون العفو عين وجوده كله كيتي وهذا فاسد من وجوه كثيرة بل كفر صريح كما بيناه في غير هذا الموضوع kaga wannan wannan ya sake yanta a mujallabi na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar ya yi ta a gurare da wanda wannan ya kawo shi ne ƙarƙashin wancan hadisin na ya kulun lahu ta'ala man adali wa biyan kuma ka san ruwaya da suka kawo cikin bidiya da tafsir mun kalubalance su mun ci wannan ruwaya da shi ibrahim ya ce a cikin wata ruwaya fa idza a kuntu inna lillahi wa mun ce dan Allah muna so su kawo mana inda ruwaya take a littafin hadisi Kin dai ba yana nufin ka zama Allah bane domin abin da ruwaya take cewa hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha kaga wala in ta'alani har zuwa karshe to wannan riwaya ta fa idza ahabbtuhu kuntu Allah ta ina a littafin ai wallahi ai akar muka ba za su taɓa faɗi ba kuma nuna za su yi ba su ji ba kuma malam ni abin da nake so malam yi malam yadda kake ɗauko tafsirin nan kaga yanzu malam in suka ce ibnu taymiya ya faɗi zuwa muke mu ɗauko gurin mu zo mu karanta wa al'umma duniya ta ji to malam me sa yanzu masu zuwa zage-zage da su gudu malam ka jiya ina ji ko shekaran ji malam sakon da ke da kafa kace shehu ibrahim ya faɗi in tafsirinsa jirgi na kaza shafi na kaza daidai tasirin aya kaza da in so su yi ko kuma da shi kun ba a zaka su bayani me kuma suna rana ko suna da Allah subhanahu wa mana amsa karatu amsa karatu za su ba mutane yawwa gaskiya ne malam yanzu wannan gurin da muka ce shi Ibrahim ya ya faɗa a cikin tafsirin shi ilmi hmm. tafsir ya ce akwai lokacin da mutum zai yi zikiri hmm. yake wa idan samarra ala zalika wasu ila halatin yakuna zikiru wa zakiru wa hmm. dhukuru wahidan za ka yi zikiri akwai lokacin da za ka kai da zikirin da kai mai zikirin da wanda kai wa zikirin sun zama ɗaya Allah kenan kowa ya zama Allah. Shi ne nace idan ba a aqidar kowa Allah ba ce su fito su bayanin da ake nufi a nan gurin. Gaskiya ne malam. To rifa rifa suke kawai yanzu duk wanda zai kafircin yayi yana tsani. Kuma dama kamar yadda malam Ali ya faɗa ba cewa maka ji dan ɗarika dan hakika ba ne. Amma wanda suke inkarin wannan aqidar ta cewa kowa Allah ne ba shi ya karanta mu kuma muna faɗa wa duniya shi ya karanta da ita. Ko ba shi ya karantar ba Ka guraren nan da muke nunawa a littafin shi su zuwa mutane bayani ai ga abin da yake ne shi shi kenan malam wallahi da ma an rufe wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri malam kanan an ya karam kan da assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum magana Allah ya tsaye wani jama'a abun abubakar daga yau wala haluna abubakar daga ilorin muna jinka Allah Allah ya kara taimako amin amin amin dan uwa wannan mutane da ke zagi malam ko fi malam wallahi to da ke zagi malam eh. malam idan an kware mutum malam malam ce me zai yi malam <laughs> wallahi wani kuma ya zo da ke zaki wani ne aka kai bango haka dole in yi zaki wallahi wallahi ma da kana da wallahi ma da ko kai da zai kai yadda suke ji ma wallahi sai kai yadda suke ji ma dole ke zaki ma ina ita ai ba na mun fasa ki ma da hmm. malam eh, malam waɗannan eh, sai mutum ma yana zaki a kullum an cimma da tsarin malam haka ne da kai da eh, baya da kan zuwa zai dawo yi nazari shi shi lalle fa abin da fa gaskiya ne ba gaskiya ne eh, wannan a cikin gaba da da fafata a malam kada saurare su malam to muna kada kada saurara musu malam to muna godiya dan uwa Allah ya saka da alheri Amin Allah malam shawara ta biyu muna da ɗan shawara ne kasan ba a malam malam da ake cewa a koma ta ce zakin nan sarki zaki malam a ce mai kasu malam ni ba son sarki zakin nan malam. To tun da shawara ce ita ba za a duba. muna godiya saboda shi kan shi kan shi kan ya fito ya wasu manzanni da fasira ta komala dan cewa wai ga wani ana neman ka eh, waye abin da ya bashi ne me yana faɗa da wani kamar ya ka da wannan maza ya magana ta kasa san shi dadin manzanni da ke neman Kar ka mu dan uwa tun shawara ce za a duba insha Allah eh, eh, muna godiya dan uwa Allah saka da yi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam salihu muna jinka Wanda Musa muna mutu kwanta da yayi. Muna jin kaɗan uwa. Eh, Allah ya saka da yayi. Mun kira alheri ne muku kwanta da yayi saboda wallahi <laughs> ba Najeriya ba. Ta bi duniya duka. Ta imani kowa na fahimta kuma ana ci ana ganin ci da ba Don zuwa kuwa zuwa wallahi mun fahimci menene sunna sosai sosai. Mun ba mu da abin da za mu ce mu kere mu ce mu ta kayan yara. ta amma su kowa wa'annan yara ba su kuma kowa kawai ne wasu da zuwa su su dari ya wuce kawai saboda ana so ne abin da yake bari na cikin littafi in karya ne a zo a karya ba ba ta ne ne bane a zo a gwada mana ne ne ne abin da bai hali kan ka kun yi wani su mutu da menene menene ko ba ta surutu ba Allah ya saka da layi. muna godiya malam Allah ya saka da alheri. Amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam mai magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam mai magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum magana. Assalamu alaikum. alaikum da magana ana magana da Suleiman a Malam Suleiman muna jin sha muna jin Malam Suleiman Malam da so yi da da da da hmm. akwai wani nan a tare da shi a nan jihar Kano wallahi malam sosai Hmm. idan na sami karatun malam alkalami Allah ma na ce ya fita daga shafushin kuma waje ya yi da kumfura ya yi da kumfura hmm. amma kun shi na yaro ne amma idan kun taka hankali shi kowa sai da wasa yana kara ne karatu na malam alkalami kuma na malam ahmed wallahi tallahi ya suna ya dawo sunna a kan Allah malam wallahi tallahi da ada an wannan ne dan dole ne hmm. wallahi ma ne insha Allah alhamdulillah ga shi wallahi ya kuke a ki tsakani da Allah ya bari Allah ta'ala ya tabbatar da mu da shi gaba daya akan sunna amin amin kin ga kuma wannan magana ma nan mutanen nan hakan ba sana'a suke yi ba hmm. suna nan masallaci ne kawai sun zauna ina kansu a ce an kawo da su kafa tsaka ko kuma kan shiga wani mai kuɗi yanzu sai abin da muke fama da shi in kika ga wani mai kuɗi ya ka kwarar da wani hmm. sai su ce sai su tura ne wani yaro sai su ce yaro ya gaya ne cewa ai kamar da abin da zai faru kuɗin nan nashi gashi gashi abin da ya kamata ya yi sai dai irin dai kuɗin da mutum da ta su je na kuɗi tafiya ce ko da ke ba da kuɗin rago ko kuma ya siya kaji guda goma ko mene ne kawai a da suke ke na wallahi. Wallahi na nan za haka nan yawancin masu kuɗaɗen wannan nan a gwamnan tamu. Wallahi in dai mutum yana da wajen miliyan goma. Allah yanzu in dai suka san cewa yana da miliyan goma a ƙasa. Wallahi ma nan sun in bayan kai da shekara tsaya ba sun talauta da shi. Sun talauta da shi. Wallahi malaman nan nasu. Allah a a ai mujibi ko da ai menene da annabi a tara kawai shi da ai a tara ya ai tsakarin suna waka da mata da maza kawai kashe kuɗi kawai Allah ya sa malama amin malam mun ji sosai abubuwan da kake kuma dan Allah malam karatun da muke yi da Allah kan ba shi dan ba abin da suke so a yi zage zage zage zage gwamnati ta fara baki ta ce a bai kuma alhamdulillah gwamnati kuma suna ci ko sai sun ga abin da ke faruwa wallahi dan Allah salam duk yadda za a yi kar a biye musu wannan karka damu insha Allah insha Allah malam kar a biye musu muna muku fata alkai muna muku fata alkai kuma muna son ku tsakani da Allah wallahi muna godiya Allah na gode Allah wa alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu ya shek mai magana kuna magana da mustapha daga nan kwatano kuma da mustapha daga kwatano muna jin alhamdulillah shek shek allah ta kama da alkhairi shek allah biya ku da gidan aljanna amin amin wallahi shek samun ku cikin al'umma mu ba karamin alkhairi bane da wallahi shek muna ma allah godiya da samun ku cikin al'ummar wallahi hakika kuna haska ma al'umma abubuwan da ya shige musu cikin duhu kuma wallahi ana fahimta sosai sosai saboda eh, ina karanta comment a irin karatuttukan da malama ne ke yi cewa yana turawa kan cikin hmm. wallahi ina ganin ina ganin mutane da dama wanda suke rubutu a kan cewa su wannan abubuwan dama akwai shi a cikin littattafansu ake koye musu da sauransu wasu suna cewa daga yau su sun bar wannan tafiya sun kafa sunna wallahi ina jin daɗi sosai sosai wallahi muna godiya dan uwa Allah kuma ya saka da alheri Shek Ubangiji Allah ya biya ku, Allah ya tsare mana ku, Allah ya tsare imanin Allah ya ƙara muku tsayuwa akan gaskiya. Amin, amin, amin, kuma wanda suke bin wannan eh, wanda suke bin hanyar wannan a makaranta wanda da sai da aka mu'a da su ba Allah ya warke musu su ya buɗe musu hanya su gane gaskiya su gaskiya saboda akwai wanda akwai wanda ana jan su ne a jifa ba tare da sun sani ba saboda ana yaudarar mutane ne da cewa hanya sai ta san annabi kaza da kaza saboda har ga Allah mun kanmu wannan abun duka mun tafi da shi a baya malam amma da muka ga inda za a alfa da mu muka fahimci gaskiya ba za a kai mu ga tilin mun kira ba muka bari muka kama a sunna muna fatan ubangiji Allah ya wayar ma da yan uwan kai Allah ubangiji ya taimake su gane gaskiya wanda suke kyakkyawan niyya hmm. wanda kuma wanda kuma sun kummace eh, gwara su halaka akan hanyar wannan su kuma babu yadda za a yi su amma dai wanda suke yi da kyakkyawar niyya insha Allah za ta fahimta kuma Allah zai fahimta da su gaskiya abin da muke fata ke Allah ya saka muku da alkhairi amin amin amin dan uwa Salamu alaikum. Mai magana. Isa daga Maiduguri, Isa Abubakar. Kamala Isa muna gari. Wajen muna wannan fashin addu'a Allah ya sa duk wanda baya son gaskiya Allah ya gane shi gaskiya. Amin amin amala Isa. Allah ya ji malam. Amin amin. Ina amala ta alheri. Amin amin amin ina amsawa. Sai addu'a. To shi kenan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. magana magana da suka fito daga nan Nijar. To malam menene suka mai? Suka kullo suka kullo. To suka kullo kulatanci ne ko buzanci ne? Eh mana ana nufin namiji ne. Fulani da Fulatanci. To suka kullo ko? Eh na. To to to suka kullo to na jinka. wato malam gaskiya wannan aikin da kuke gaskiya mana ya kawo ci gaba a bangaren wargaza mataki da muguza ta jami'a faira hakika hmm. dalili kuwa shi ne yanzu yadda da wannan aƙida take a rufe ake yaudarar mutane da suna addinin musulunci ne sun manzo Allah ne da sauransu abubuwa koyi amma su manyan shi ne sun sun sa abin da suke boye da shi saboda shi tarbiyyar nan ya daɗe a cikin al'umma wanda za ka ji mutane suna cewa idan an yi tarbiyyar na ai ba a faɗi sai wanda ya yi kamar shi shi ne za a yi magana tsakanin su to da duk sai a yi tsammani a wani abu ne wanda kawai na malami ne da sauransu hmm. to a ce akwai wata mummuwar aƙida wanda take waya cikin wannan abu to saboda akwai wata mata wanda na bi wanda ita ta yi tarbiyya ke jin tana ba da labari ake cewa take cewa malamin nata wanda ya mata tarbiyya take ce mata wannan magana kamar tarbiyya ba a ba a zantawa tsakanin wanda ya tarbiyya da wanda ya ba saboda ya yakan iya hauka cewa ba duk abubuwan da yana yaro da ke jin shi ne kuke fahimta shi da ilimi yawa mu ma ta kumara eh, to sannan kuma sannan kuma yadda ma hadida shekarun ba ta haira ta yawaita har ya zama ta kusan shi shehu ibrahim din ya ma lissafi shi kima da kuma sanuwa ta shi shehu a wani tijarin da ya kawo tijarin da yake su ce suka fi kammamawa kuma suka fi so hmm. ga maski iko Allah ga shi malamin sunna musamman malam ga shi gaba daya an ya ijabin da suke cewa mun ga abubuwan da suke koyewa a ciki malam a ci gaba dan uwa malam malam Usman muna kan program ne kai tsaye to ban a kai dan uwa ci gaba da magana idan kana da gudunmawa da bayan matsalafin da ke gudun ya bayyana cikin al'umma a cewa a tuni tuni a tuni yau dai ya tura sun ko ya haɗa kanana ma gashi sun abin da yake ciki kinan nan ba ƙaramin nasara ba ce addinin musulunci ya yi domin wannan wata dama ƙila ce kishiyar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abin shi da a cikin harfaru ta take ana yaudara al'umma da kuma addinin musulunci a kan hanyar manzo Allah ne to amma yanzu ga shi dalilin malamin suna musamman ma kai malam gashi Allah ya yayi abubuwa da yawa saboda ko da munan ahlus sunna saura a lokacin da kabiru gumbe yake faɗa wasu abubuwa na su kamar su ibn arabi da kuma su fawali da suna sauransu jiya wasu daga cikin ahalin suna ba za su yi tunanin cewa wannan abun sharri ne ake yi wa yan ga ba wai haka ake da suke ba sai da yanzu aka fara fito da littattafin da sunan duk aƙidun mugayen gashi da suke rubuce suke na wannan gaskiya ba da nasara ba ce ba addinin musulunci ya wani da yake yana bibiyan malaminsu wallahi wasu abubuwa da ake ji wallahi sai ma kaji gugulwa ka a kusa kafewa a wuri guda domin wata magana sai ka ji wurin ta yaya nema musulmi zai iya furta da kuma ya zauna lafiya to saboda musamman ma a wato akwai wani babban shehun su saboda har malama yana sauri lokacin kirki shi wanda modi ko masu ina ji ko don wannan da sunan shi ba na kasar ghana wani abu na ina yanzu haka yana da hoton da suke tare da ibrahim magani da ya kai shi gyara da kuma shi wannan wannan wannan to shi a cikin wani kilifin shi nake ji wanda suka yi abana da wani shi ma ɗan ɗarika ne wanda shi ya bayyana da wasu maganar da ya taɓa faɗa ba cewa duk wani yanzu rai da ake ɗaukawa a duniya duk wani wanda zai mutu to wai sai da izinin sai Allah ya sanar ya nemi izinin wato wannan jallo a na wanda suna wannan Abdullahi Jallo mm. ya dai shehu mai kano shehu mai kano mm. wai duk wani rai da za a buɗe a turan duniya saboda shi da ake tambar da duk yake jiya saboda yanzu shi ya kai ne kusurbe duk wani rai da ake buɗe a duniya sai da izinin sa to idan yanzu ka ga irin wani abubuwa da kuma akwai wata mugun magana ma shi da suka tattauna yake tabbaya wannan ma yake dan uwan nashi kula yake tabbashi shi motifo ah, jallo ne wannan magana da gaskiya bai yadda ta shi ibrahim da ce bai ce ko ta shi ibrahim ke idan ko shi ne wanda ya tafi shi a ne kan zai same ta da yake ce shi ya je ya duba cikin sirrin aka ba zai same ta to gaskiya mallam abubuwa da gashi wa ke ba fitowa muna godewa Allah na gode ya ba mu ko a matsayin wani jigo na bayyana da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum wa alaikum assalam wannan uh, Usman kana tare da mu to ba sani ba za ka yi mudakala ne da kamar ku kuna da ido akan abin da ya shafi harkar tarbiyya haka kun taɓa yi kuma ko wani tsarin bayani da za ka wa masu saurari ai aka makalla akwai karin bayani da yawa don ma amma san da program ɗin ba duk da haka insha Allah zan ɗan faɗakar da al'umma don kara wayan musu da kai ga wannan abu wato ni da gaskiya malam kaga na yi abin nan ba don na yi usuli na ruwa da inda ake zuwa inda mun je hmm. mun da sallah mun da komai kuma magana gaskiya da aka ji suna cewa ai waɗanda suke bayyanawa ko suke faɗa idan ba na wani wallahi ƙarya ne yanzu kai ka taɓa yin tarbiyya wallahi ƙwarai ma kuwa a yaɓin tarbiyya sosai ya ce yin tarbiyya na amma duk hali na ci jarabawa na fita na na yi usuli wato an ka sa wata wata abu na wani kamar jama'a labarai ce maka hmm. wato dabara ce kawai kun ne za a zo za hmm. a baka za a ce ma to sadi kaga dai da farko dai da sunan sanin Allah yake wannan harkar hmm. da a nan wasu mutane ma akari da sauran dukkan musulmai dai amawa duk sunan su kawai a ba san Allah ba hmm. daga nan kaga wasu zai rika zinin cewa yana so ya san Allah idan ka zo za a yi masa za a baka wuri da za ka rika yi a farko dai babban wurin da ake bayarwa a kan shi ne buwan awwal wal akhir wal zahir wal batin a ciki za a fassara maka tartar da Hausa Allah shi ne awwalu na farko kuma shi ne al'ashiru na ƙarshe wana za a gaya ma tun wani abu farko Allah ne tun wani abu ƙarshe kuma Allah ne hmm. sannan ko awwalin shi ne kuma a zahiri kuma shi ne a batini to kai kuma sai a baka ka je ke kamar ne wannan kalmomi da wasu auratin za a ɗan haɗa ma su amma bai da auratin kuma wurfi shi ne wannan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin kai ta tafakuri a cikin kai ta tunani shi ne farko Allah shi ne ƙarshe Allah shi ne zahiri Allah shi ne zahiri a kana cikin ni kana cikin ni zai bayyana gare ka a ai dole ji ko wani kuma dai farko kuma shi ko dole ko wani duniya ko dai zahiri ko ne ba ne a an zo da gure kenan an zo imtihani da mutum da tsotsi ne shawo ana yi sai ne ya kan an ce ku shi kai wa yi shi shi da kuke ko bai imtihani ba amma da farko da gobe imtihani ka ce ba shi ka ce Allah ba za su kai sako ya fi hana na gurin kujin lai yake dariya in ka san kaya ta ka yi usuli za ka ji kagar su sai wata harka da ba ka taka da su ga Allah ne ya nuna ma wani abu wani tafi da yake tafiya ko su ko su rubi ko ba suna jefa shi ma Allah ne to riba kai ma shi ne da kai ma za ki wannan kun shi ne da mara Allah ya kai raba ta karga raba ta karga ta kuka wani abu aiki faka mutane ana ba su za su yi wani kusa gari ya bayyana Allah abin da zai yi wannan shi ne tsawon da a saka wannan sunayen Allah a yanzu su rubuwar masara mafi ya fi koyi ya zama Allah wannan shi ne gaskiyar lamarin wannan shirin kenan idan mutum ya ce bai ga komai ba shi ke sa a rike shi a yi har sai ya ga wani abu dan akwai abubuwa na wani bawan Allah wallahi malam na manta sunan sa muka yi tarbiya da shi da muke yadda alqur'ani ma karanta da yake wallahi malam sai biya an kace wasu kenan ko tunanin ba duk auren sa za ta dauka ba daga nan shi kenan mutumin nan wallahi yawo da hankali wallahi ya kawo kallon shi kenan ya wuce kuma kullum sa ba za ta dauka ba ya kasa ganowa in ya gano su je ya sabo a ga ko gurin ta mu lokacin da farko ni abin da ya ja ne. abin da ya ja ni tarbiya muna tafiya akwai dan wani abokina da muke kallon su da shi bayan mun haɗa alƙur'ani da shi to haka kuma kuma tsara ko a makarantar boko muna kallon su da shi sai ya faɗi jarabawa ya faɗi jarabawa kawai suna tafiya sun ga ko Allah a shaɗa ya bulla hankali ne tashi duk kuma tsawara ta ba yanzu na kai karasa kun a kamo shi da tsanin kuzari ko a a cikin to ba sai su in wani da zaki ba Allah da duniya ne Allah gani ba da abin da ya gani wallahi hmm. ko shirka shi kawai amma ba wani abu sai da wannan wannan shine yadda suke yin tarbiyya wallahi malam shi ne yadda ake tarbiyya kuma wannan abin malam da na faɗa maka wallahi kun shani da masu ba wanda ke sai da layin duk wannan marasa kunya da suke mutuwa kake kokarin da Allah ya saka wa da Ali suna maka rashin kunya malam wallahi da ba wasare su ba a ciki muke a ciki aka yi mu ba wani kike ga mana cewa ba. babu wannan a suratul ankabut a mujalladi na hudu da tafsirin shi Ibrahim ya a shafi na 381 ya kawo maganar zikiri sai magana ta ƙarshe ya ciki ta wa'idu samarra ala zalika wasala ila halatin ya kula zikir wa zafir wal mazkur wahida aka lokacin da za in ka ci da zikiri ka koma kana zikiri da ko lokacin da za ka kai da zikirin da kai mai zikirin da wanda kake wa zikirin kun zama daya wallahi ka ta hunalika tajidu anna zikrullahi akbar aka yake aka maka Allah ba ran ga wannan abu da yake faɗa su su ba su yi maka wannan abu suna yi ne fa dan su ta taru amma wallahi sun san abin da ka ba haka yake kuma kullum su ne ko hakan da yake faɗa ne su ko su ba za su yi ba su san bare su abin da kara kai abu aka maka Allah ba ayoyin alqur'ani da na jawo maka su ba fassara maka yadda yake fassara ba su ba su aka maka Allah yanzu akwai ayoyi da zaka je da kamar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da ake yin ta in musiba ta samu su wata da suka daban a wajen su eh inna lillahi mu daga al inna ilaihi raji'un zuwa jikin sa ba za ta zama kiyayewa shi da kuma kana fa ko anna ila rabbika al-muntaha eh. ai zuwa ga ubangijin ka mastaki a cewa kenan duk fasarar da kuke yi ko wanda na zai yi ba amma a batini shi ne hadewa zuwa ga Allah dan haka shehu Ibrahim ya fassara wa huwa ma'akum aina ma kuntum

ko da su son zuciya ne da za a tuna shi wani wannan aƙida yanzu ba a Allah ya zaruri ne a yaki na kuma a kusi a kusi hatta ya tabayyana da wani na bulfa ka san ta cikin biyu da annabi da zai bai kuri na a kusi ai a kusi buwan haku ba wannan fa ka ɗauka ni nake mulaka ka je ka duba da shi ka gani shi ba ya ji suna cikin wannan maganin wallahi duk irin wannan ake masa ra'ayoyi يا أيها الإنسان في نفسك حاجب إلى نفسك فلها ولكن قرآن shi ne magana ba haka kawai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da tace bi ma'ana zakira wanda duk malamin duniya ba son fara shi da wata fassara mara kyau ba ko da ma ka ba a danna ba shi a cikin hadisa wannan kan ayruwa da suke kawo ya kawo karkashin kul in kuntum tuhibbuna Allah ya ce akwai ruwaya da ya zo wai faɗi za a habaktu hukunci kuma ba wannan ruwaya wallahi sai dai in yana nufin da ma'anan ka zama Allah ne wallahi ba da ke jirgin da bai jiki kawo kuntu ni lokacin da nake aiki a cikin harkar nan ya ɗauka don ta hadisin ko bayan na bai fi suka ayyo ba da shi ba wallahi ya ni an wala ne ta wannan hadisi sannan ne ba wannan ruwaya wannan ruwaya ce ta su in ya da suka ruwaito ta daga wajen irin karatun da suka ce suna samun kuɗi daga wajen Allah da ƙarya. abin da muke ciki Allah ya cece wajen kuma da suke ciki amma an cuce mu wallahi ta kuma dama abin da muka karanto yanzu a cikin aljawabul mufid na gumari kaga yanzu nan muka karanta a farko farko a shafi na sittin da biyar. ya ce wa ba'adu fa ahmadu tijani laysa inda na ma'aduma ma'adudan min al-muslimina shi kansa shi gubari eh fadlan an yakuna min al-awliya bal huwa عرفته الأمة المحمدية من البعثة النبوية إلى يومنا هذا. إن الله وهو أكبر مدل وأفجر فاجر ولي به هذا المغرب المنقوص بسوء عزمه. يجي وأسلكنا خلال الكلام في ذكر فجوره وكفره والدلائل القاطعة على ذلك لأسمعنا كالأدب الأداب. haka ya ci gaba da magana ya shi ya sa in yana yaro da ya tafi ya ce bai taɓa ƙaunar shehu tijjani ba ko da na aza guda ɗaya. Shehu tijjani ga gumari ke. Shi gumari. Har ya ce بحيث لما طبع كتاب مشتهى الخالق الثاني إن ذكرنا مؤلفه لكونه لم يشر إلى أشر مخازي الفاجر التجاني كيف قضاه الله مما نحفظه ونعرفه ألو استملى منا ما نعلم لكان كتابه قنبلة ذرية في كبد المبتدئ من أتباعه ومؤتقديه سيسي ولا نبرئ مؤتقد ولايته من فقد دينه أي المؤتقد سيسي لا يعتقد إسلام تجاني مؤمن بالله ورسوله أبن الأم ولايته yace kaga ba yadda za a yi musulmin da ya yarda da Allah da manzon Allah ma ya tabbata musulmi ne wannan ba buhari ne ba ke wannan magana shi ne maka ce da wanda aka gada da wanda ya gada duk fakirai ne wala ya da domin lafafiran ka fara za a haifar da wani abu na kuma don zalunci suka zo suka dora wa mutane waɗannan mutanen fajirai lamba ta ɗaya kuma sai an yi da su waliyai lamba ta ɗaya wallahi ya kama kalla ina mamaki ba da kana jihadi waɗannan yaran da suke fito wai suke iya tarakta wai sun san da abin da amma aka rufe lasu da zalin da ke so su yi al'umma wai su kare a yanzu in za ka kare karuwa na ilimi ta mu gasa yi Allah ta ala mm. ba ce yanzu waɗannan mutanen sun san da wannan abu kuma wallahi na nan ana ba zan ba ta kara wallahi sun san karyar ilimi mm. kina so wata Allah ka zarfi ko kina shafi goya malam ba na samu wallahi ba za mu iya ba ko da za mu faɗa wa musu asalin mu mu gaya musu daga inda muke komai ta fanzu wa fanzu su zalunta al'umma suke ka gane su san abin nan gayen da yake ba abin da ba mu gani ba ba abin da ba a yi ba na fasikanci kowa ya sani kuma karara wallahi ta musalla wani abin ko ba zai faɗa ne jiya bane irin sabisin da ake saboda misali kaga abu ne dole ka kawo evidence amma abu ne ka san ana yi na gane kuma su sun san ana yi amma saboda neman duniya da neman tsara da ba da birki al'umma suke mutuwa suna cewa an ci gyaran wani a larabci an ci gyaran wani shin abin da yake so ya an tsaye kuma ba gane ba sai ka su sun da ke sa sun ci gyaran wani a larabci ayi kur'ani ba sa jawo ne Allah ya saka maka da Allah ya saka da wallahi jihadi da kike yi wallahi malam babu irinsa Allah ya saka maka da alheri Allah ya kara maka da ya kare ka amma dan Allah aka kara samun lokaci akwai littafai kuma aka zalla din ma kusan ma da abin da aka kara fasa duk abin da eh. faɗa wallahi kana fasa ya karanta kokari ma da kana yi wallahi Allah ya saka maka ku kuna ciki ahlul ne lalle za mu so gudunmu da wani abu ya taso za mu so gudunmu Allah ya saka a wani bakawa ka kawo sunaye wani abu da su sun da suka sunaye ba ba su ƙara sarkawa <laughs> Allah ya saka da alheri Allah Allah ya lafiya wa ga dan uwa na rike shi wajen minti 19 assalamu alaikum dan uwa ya hakuri na rike ka wajen minti 19 na'am Allah alhamdulillah Allah alhamdulillah dan uwa Amin amin amin dan uwa Allah ya kara da imani ya Allah to amin kai hakuri dan uwa na rike ka wajen minti 18. ba ku da in yi ma malam Usman da ya sauka ya ya yi. A'a an kana da wani abu da zaka kara ko kai ma ahlul baitin ne. Akwai wasu wallahi ai ba ku to Allah ya ji da Ai ba ku kuma ɗin? ka ce dai a shi abin nan da ake faɗa na maganar tarbiyyar nan shi ne shi ya sa har yanzu sun kasa fitowa su bayanin tarbiyyar nan yadda ake yin ta a social media ai wallahi wannan ba za su iya ba kamar yadda ba ba musulmi ne sai malam abun babu wani aya ba hadisi molan ka kawai za a kawo ma mutum da kwatanci da misalai da shi haka za a dora mutum kawai a kai wallahi ko an kawo ma mana daidai a marta ta ba daidai yadda ta tafi Allah ta'ala ya saka da alheri ɗan uwa muna godiya Allah ya saka da alheri ga dan uwa na rike shi shi ma tsawon lokaci assalamu alaikum ɗan uwa ya haƙuri na rike ka lokaci mai tsawo kaiwa

da da mai da da zamani sai an taɓa yin ɗan ƙaramar matsala da aka yi da malam danko na gogo da kuma da kuma wani kwanza ne sunan shi da ƙasar ghana wanda malam wanda shi malam danko yau a matsayin tsaye na abin da jami'a da ke ƙasar togo shi ke cewa yan yake biyu yan ghana

Akwai shi kwanda na fara ba masu yi a kan cewa to menene ita tarbiyya ne ya ake wallahi duk abin da kuka je wannan yana kira sai kai amma da ya zo magana irin cewa su ake maka kaza ne kuke baya ne kaza ne kuke kai amma dai ya yi gama da waki sai malam da kula da kai ya zo masa na sauko to kaga in dai wannan kake kadi in dai wannan shi kai tarbiyya to kamar abin da kake kadi abu kaza ne ai ga kalman kaza ne abu kaza ne ai kalman kaza ne hmm. también ya se asistió un río dada a la fecha el día que fue en Victoria ya ya yi abubuwan da ke faruwa su kan nan saboda haka kafirci ne har aka sa shi malam dan kakan ya ce ne ya ce su ka ne wannan ne ya ce wannan ba ne ne amma na ko ba ka ba abin kafirci ne a zagayen da na na zawa ne a zama masu yawa zagayen da abu kafirci ne a wara mu ce

kawai haka amma wannan abin kuma har kuma ibn a a shi ka ka so a Allah ya subhanahu wa ta'ala ya ya ce gaskiya in ba dukkan da suka fara bayani ya kibla ya ce duk ba mutabalan shi wannan ta mutabalan da suka wallahi duk abin da kuka ya ce eh malam kanko da kuma kanka amman ya so gaba daya magana to shi magana da ke fara da dan da ya fara ne ne wannan magana da gidayi ya ce musu suka tsaye ne ya tashi kira manyan manyan shekaran da suke ta ya na amma ka da suka tsaye ne wannan da ke ke wannan ya ci suka kai kira su da kai amma na wannan tarbiyya ne ka ga matsayin saboda haka Allah ya sa su ya sa su su da in a ce ayi musulmi ne wa irin da abin da kuke yi gaskiya zuciya ba na yi ba in kun da mata ne ba mm. amma kullum sai an tsoron kuma da wannan abin da kuke ba kai wallahi ana ba gaskiya gaskiya gaskiya alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka da rage ya kira daga nan a zai daga daga a zai da nan kuma nan sai da kuma da Najeriya Allah ya zuwa ka baka ne Allah ya saka da Malam suna kullum ne ya komo akwai wani tambayar da nake so. Eh. eh amma tambayar kuma ta daga bangaren ɗan ɗariƙar ne nake so in yi tambaya. akwai wani zikirin na ko kuma in ce shirkan na ya ta yin haƙiƙa da suke cewa kowa Allah ne kuma Allah ne kira kira suna shegu ne. Hmm. Tuni abin da ya bani mamaki a cikin wannan bidiyon za a ga wata mace tana sanye da wata shanta kamar bulu-bulu haka. Hmm. To ita wannan sai nake tamba wannan kamar siyar Shehu Ibrahim mai suna Safiya to shi ne nake tambaya yanzu idan har kamar irin wa suna wa da na shirka har ya ce ruwa ka san ta ne na san ta yanzu haka ina yanzu haka yanzu haka ina da kusan ko suna da magance hmm. sunan ta sayyada tafiya hmm. to sai ke tambaya idan har irin wannan shirka diyar uba ibrahim ya sa gabanta za a zo a yi wa'annan wa'adin da sunan kamar taron nata ne kuma taya hankalin mu zai dauka cewa wai hakika ba baban ya koyar da shi ya za mu fita hmm. hankalin mu baya dauka mu to kenan ya kamata wannan wannan bayyanar ta kaɗai a cikin wannan wurin babban hujja ne idan kuma sun ce ba ita ba ce ba su sai yi mana bayani amma mun tabbatar ni na tabbatar da cewa ita saboda yanzu ka shafin ta yana nan kuma duk hotunan ta da sauran har inda ma ta sa irin kayan ta sa duk wanda ya sata ya sa sai ya da a tafiyar da ke to a ya to ina sun tambayar da muke so yanzu idan har ba mahaifinta ba ne shi bani ya koya musu wannan aƙidar to menene alaƙar ta da wannan abu to ya kamata ke masu hutun su yi muna bayani oh, gane yana da ƴaƴa na a yau a lokacin da bbc take tattauna da sai da ummu hani biyar ya kan hada ta wannan wutar ba ya tashi ba ai har ita da kanta take cewa bbc ai yanzu haka ita ma da kanta ba ta san iyakacin ƴan shirin ba ba ita da kanta ke faɗa bbc za ka yana na tattauna da su kai da bbc ita to to kenan yanzu na ka gwamnan ma ya kore karama da suke cewa ta shi shigo ya saba ne to inda yanzu wanda tun da suke cewa ka ya shekara abubuwan da muke faɗa a kan shigiya wanda a zahirin rayuwa ya na shi ya karya ta shi ba kaɗan ba ne ba daga cikin karamar da suna cewa ‘ya'yan shi guda saba'in ne to amma ga shi ita da kanta biyarsa ta ce yanzu haka ita ba ta kan iyakacin Allah ‘ya'yansa ba to kuma ko yanzu haka duk wanda yake shirku cewa wannan wanda take zaune a inda ake wagan na shirka cewa kowa Allah ne kuma Allah ne to a je ta rubuta ana sayyada sayyada sayyada a sayyada wa sunanta sayyada safiyatu shehu ibrahim indiyar ko a shafin biyu facebook akwai shafin kana akwai kotunan ta sai ka duba ka gani za ka tabbatar da cewa ya shehu ibrahim ya sayyada safiyatu to ya kamata idan sun je sun duba sai su zo su yi mana bayani ne ya hada ta da wannan idan ba mahaifinta bane ya koyar da shi ba shi ne tambaya ta assalamu alaikum wa rahmatullah suna na umar adam su ka kullum malam umar muna godiya Allah ya saka da alheri assalamu alaikum mai magana ta ayyar eh, ibrahim ne daga sudan abu kwalita daga sudan malam ibrahim muna jin shirin malami Allah ya saka alkhairi Allah ya biya wannan aiki wannan hidima wala Allah ya biya eh, wayannan mutane kuma kuma su ga karewa ne Allah ya shirye su amin amin amin kuma su Allah ya shirye su ai tunda na je sun koma suna ta um, akan musamman ya ci da da suna asali kaza asali kaza na cikewa lamari ya kare wato lamari ya kare eh, lamari ya kare a yi a yi kamar ya kare Allah ne ya yi yanzu sunanka wani abin hankali a wurinsu ce yusuf a sunan ba zai ba aka koma ga aisha ga kuma ya sha fatiya amma saka muku alkhairi wannan hidima da kuke sannan za a yi za a yi zage zage za a yi wani abu to za mu ya ce tattawa ke zage zage tattawa mu ne Allah ya saka da alheri ke uwa Allah ya saka ya saka assalamu magana Ibrahim Ali Ibrahim Ali mai dubi Ibrahim Ali muna jin ka Allah ya amin amin amin amin a kira ne na

zo ba kuma bai zo ba kuma daga ba an akwai wannan tsohon bashin ba ba eh. Allah ne wanda ake ce musu yan qalaqatu ko ba dan ba bane wannan wata magana ce da ta kai shekara shida da ta wuce

Assalamu alaikum. magana uwa? Ina magana Mustapha Sani daga Balisar To Malam Mustapha Sani daga Balisar State na ga kiranka shi wannan tun da ya shigo har sau biyu sai sa na ce baron ɗauki kiranka watakila in ya dawo daga ba a ɗauke shi na muna jin ka. Allah ya ɗauki da ƙasar kira cikin ƙarshen lafiya. Wala da ya sa Malam Mustapha.

idan ta da zai kowar da zai da da iya kawai in mun gama kai magana ta wannan layin da kake ta wasu. ok to shi ke kuma abu na biyu kuma hmm. a ce kuma eh, akwai wani abu da ba zan hmm. wani wani zai zai yi wata da ne ake ta tattara a kan hanyar. idan abu da zai iya cewa ƙwarin kura hmm. ya ba da gudunmuwa mai ya hmm. ta ƙarfi wata fuska ya ba da gudunmuwa ta wasu wani da kawai yake gaskiya ba kan gano gaskiya hmm. ta wata fuska kuma idan har da wata wata da ya ba kawai da haushi da ne sauran su aka fi wannan tafi da kai to Allah ubangiji ya sa su da ya ga ne ya wannan da ya wahala har kawai da sai da kai yin karatu

wanda har yake so su yi gadar a ɗan shi da baya sai ya zo sai ya yi amma duk da haka duk da haka sai da ya kawo wani karwai wanda shi yana ganin cewa kai yana daidai da kai da misali wanda har kamar wanda aka ce to ne ne abu ne zama ka to za mu ga an ce ko sai kuma sun je da shi a zan ku dawo za ka dawo kansu. Hmm. Kowane lokaci da yake ganin cewa aka fara tattauna daidai ba kai bayan da amur tsoron a wanda da ke cewa cewa shekaru ya ɗauka da wani a da an yi rubuta da a shi kamar da suke wani lokacin ya yi kama da kawai dukkan lokaci tattar da kuma kuma sannan kuma ya zo ina tunanin cewa lokacin da na fahimci kawo Allah ya zai fahimci shi ta yaya zai gane cewa wannan addinin musulunci ne wanda zai tsaye da wannan addinin da tsaye. To kaga kiristan da kiristan da ya Allah ya zo

ka samu a Allah masu kira da Allah da yi haƙuri yanzu saboda shirin nan ya ɗauki awa uku yanzu a yi haƙuri na ma rufe rayukan shirin nan ya ɗauki awa uku yanzu da minti biyu kamar yadda na faɗa na ce idan Allah ya kai mu ranar asabar akwai a da na ɗan kwama da Ahmad al zuwa tarfata a kan aƙidar kowa Allah tsakanin Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim ya. fara ranar Asabar karfe tara da rabi kamar yadda aka saba insha Allah. Sana abu na biyu akwai sanarwa kamar da na fara wani lokaci mantawa nake ne a cewa Ramadana ya kusa wannan mu'asasa suna neman kuɗaɗe da za ta yi aikin addini da su ka duk da ana sawa a jikin sikirin amma zan faɗa a kan namba guda biyu akwai sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas wannan tambin ibtc sunan bankin sunan akadun ashabatul kiram kan namba ɗin kenan sannan akwai sifili sifili guda uku takwas takwas ɗaya tara hudu hudu sai takwas wannan ja'is bank kenan mafi karanci kana ahalin suna kana bibiyar mu daga nan zuwa ramadan ya zama to kana iya saka wannan mu'assasa naira dubu ɗaya don aikin ainihin wato addini sannan ana buƙatar lambobin da za a tuntuɓa nan kusa-kusa akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara sannan akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya takwas shida fi bakwai sifili ana akwai sifili takwas sifili a uku sifili tara bakwai biyar biyu sai tara biyu ana akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili wannan ne Allah kuma ya ba mutane ikon taimakawa don yin abin da ya dace daga nan zuwa ramadan yanzu kwanan nan sun mana aiki ba a cika samun matsala ba wanda kwamfuta ta wani uwa shi mana ita kudin ya ya kusan kai dala dubu biyu a kudin najeriya a abin nan akwai dan uwa malam adam kamar na ga dan uwa malam adam ya kira ban samu na ɗauki wani saba daga new york bari in kira shi watakila ya zama to mu zai faɗa shine sako na ƙarshe watakila za mu iya a ɗauka sannan sai rufi. da abin da na faɗa na maganar shi shehu tijjani da gumari ya yi a sama da ɗan uwa malam adam wanda wanda za ya kai alhamdulillah na kaman ka kira ne a zu to zai zama da ga lokacin da lokacin da da ruwa ba Ok, a kana biye da mu kan program ne lokacin wallahi na biye da ku na a yana biye da kuna ta zura'ar to yanzu kana kan iya mutane na sauraron ka kana da wani abu ne da zaka faɗa a ba da dan gwaje da fata alheri ba da wani abu da faɗa ta ga malam ka da ba kai jawara da ba dai kawai ka dauki ka fahimci me ake bari ka shi da shi da kawa ka ne tsaye ka zo malam na ta ba ka mun na jin zafi na ta amma ya za mu za mu haƙura kun bari mu haƙuri muna bibiya ya muka iya <laughs> wato malam adam yana da kyau ku fahimci sunna ta Allah a doran eh, abin da zafi ne rani diyar da wani yake jin zafi idan an taba ne ya tuna cewa an taba annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar faɗa masa maganganun banza yanzu malam adam likitoci sun yi nasu mu masu hmm. addini mu ne ya kamata mu namu yanzu a harkar lafiya yanzu idan da a ce likitoci in aka kai fashion ba shi da lafiya Don magana da feshan ya faɗa suna biyu ne wani ƙanin shi za su yi mutu da ciwon ta amma za ka ga lokacin da yake faɗan maganganu na zagi ba zagin ba a gaban su kawai abin da za su ajiye na kisan rekod a rayuwarsu ya shiga matsalar sun ceto shi shi abin da ke gabansu su ba zagin da yake nema ba so mala adam idan wanda zai warkar da cuta yana haƙuri ta wanda zai warkar da cuta ma'ana shi ya kamata ya zamanto ya fi ɗaukar haƙuri ka lura ku da kawai ku dinga mana addu'a Allah ka sa aikin nan ya zama dan shi muku to muna goya ma da Allah ya saka da alheri haka maka lamun gori bayan Allah ba da lamun. Amin amin amin. Sau da haka insha Allah zan abin nan a na ƙarshe kamar yadda na faɗa zan sake karantuwa da wannan abin zan rufe mutane su haƙuri. Gashi nan abin da shi shehu tijjani ko gumari ke faɗa. Gashi nan yake Ahmadu tijjani. Ya ce wa ba'adu bayan haka فأحمد تجاني شي أحمد تجاني ليس عندنا معدودا من المسلمين في تكون ولا أكي ترجع فأتكون مسلمين سيتي فضلا أن يكون من الأولياء التي لا يكفي كيدا تكون وليا الله سيتي بل هو أكبر دجال شين ما في جرمن دول دجال عرفته الأمة المحمدية ولا الأمة الذي تسأل من الفتنة النبوية تلك لوكة الله يعرفه من الله ila yawmina hada azwa wannan wani namu wa huwa akbaru mutum shine mafi girman mai fatanta mutane wa afdaru fajirin shine mafi girman fajiri kulli yafi hada al-maghrib al-manqut li su'i wanda aka karrabi tsakar maghrib saboda mummunan rabansa sai ce walau aslaqana da za mu saki ina da kalami ragama kalami fi dhikri fujurihi wa kukuli a cikin ambatan kafircinsa da fajircinsa wadda la'ilin kasiyasi tsafi'a da dalilai yanki ala zalika akan wannan ce da asma ana kan ajaba wallahi da mun ji yadda kai mamaki abun ban mamaki ya haisu ta yadda lamma su bi a yayin da aka buga kitab na mustahal khariq ya ce. yace eh, ihtabarna mun wulakanta mu'allifahu abin da mai shi ya rubuta da saboda kasance mai wannan littafin lam yushrik ila ushri makadir fajiri a tijani ya rubuta ɗaya bisa goma ba na aba da wannan fajirin kuryatacce jirgi iki tattara sai ci tsabarafu Allah Allah muna na masa min ma na kudu wa na arifu cikin abin da muka sani muka haddace sai ya ce falawus tamla minna da wani a cikin mu sai ne muke rubuta ma na alamu abinda muka sani da kana kitabu kitabuhu kumbula aliya zariyatan da littafin ya to wani lokiliya ne mai a fi kabdul mubtada a cikin zuciyar ɗan bid'a min asba'ihi cikin mabiya mu ta wa bi da duk wanda yake da aqida irin tashi yace bal mu ba ma wannan ba la ba ma barrantar da mukutar ada wilayar suke cewa wai shi waliyin Allah ne min da dini ne saboda ba a fasadin addinin shi a al-mu'taqid sai ce yayin da la ya asaqil islam tijani mu'minun billahi wa rasulihi mu'minin da yi imani da Allah da ranar lahira bai kudurta musuluncin shehu tijani in ki gumari sai ce fadlan an wilayati ballantana ma ya ɗauka waliyin Allah ne har ya zo nan ƙarshe yake cewa wa la'anillahu ala makazi zalikal fadir al-kabi fahimta Allah ta'ala alama an ama bihi alayya haifu ke da lam uhibbahu an taba sai walau la ila min umar jikura su kai a rayuwar shi wannan shine da Umari ya faɗa da sai zamanto da mai gadar da wanda aka tsada. dukkansu sai a hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma tsare mu ya kuma tsare mana imanin mu ɗan uwa da kuke ba da lokacin kuɗin saurara da dubiya. ina muku fatan alheri Allah ya kowa albarka ya tsare ku ya tsare muku imanin ku da mutuncin ku har waɗanda suke zage-zage su ma muna musu addu'a Allah ya musu albarka ya wata rayuwarsu albarka da ta Allah ya shiryar da su kan tafarki madaidaici wannan ne iya abin da faɗa yanzu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh